kuma muna bawa 'yan uwa haƙuri lura da cewa lokaci ya ja kuma sai na ga duk da lokaci ya ja tunda ba karatu aka yi ba wa'insu abubuwa ne dai aka zo aka yi na hauragiya ya kamata mu haska masu hankali me sun batu munir adam koza wallahi duk abin da kai har yanzu ba abin da kai kana nan wajen inda kake wallahi kana nan kana nan inda kake ba ka motsa ba amma ga mai hankali ga mai hankali baka motsa ba kana nan gurin duk sumbatu da karinga yi da zantuka su kamata ba wannan duk baka ba da amsa ba abinda malam yayi shine ɗauko littafi yayi ya karanta yawwa inda shehu ya ce shin baka da tafsirin shehu ibrahim ne kisa yan uwa ku kula akwai mahallin niza duk tattaunawar da za ka ka kula da mahallin niza kada ka yadda wani ɗan bida'a ya zo kawai ya zo ya yi hauragiya shi kenan ya wuce ka yadda wai ya baka amsa kai ahalis sunna ka kula da kyau ko mai neman gaskiya duk wanda kake neman gaskiya aka karanto abu duk shirman da za a zo a yi duk hauragiyar da za a yi duk zage-zagen da za a yi mutukar ba abin aka ɗauko aka maimaita aka ce kuskure ba ne ba a ba da amsa ba baka da tafsirin shehu ibrahim baka san gurin da aka karanta ba ne baka ji gurin ba ka ɗauko mana ka yi wa mutane bayani kawai sai ka zo ka yi surutai kawai ka tafi a nufin ka ba da amsa kenan a munan da ka gan mu kar muke kallon kowa la kar muke kallon kowa shi yasa na ce har yanzu kana gurin ba inda ka motsa ga mai hankali zan dan daddanna abubuwa da ka faɗi ya wanda zan baka amsa na karatu kenan wanda kuma kai na sumbatu da cin mutunci da kaza duk mai hankali ya san wannan a addinance ba a yi mun bakka da masu hankali ko mun bakka da jahilanka su karan kansu su sa gane ka ba da amsa ko baka ba da amsa ba zan daddanna ka eh saboda ba karatu kai ba shi yasa ba zan ce wai ko sai gobe ba zan daddanna ka ɗaya bayan ɗaya wurin da kai magana akwai ilimi ko da a ce ka faɗi abin ne ta hanyar da ba ta ilimi ba to ni zan baka amsa ta hanyar ilimi yawa abin da zan wannan in kuma gurin da kai zagi ne ko iyayen malam Musa ko kaza ko kaza wannan mun bakka he eh, ba ma rama wannan ba ma rama wannan tsaya mu ji na ɗaya mai ka fara cewa ka yi magana ƙarya malam ya karanto abu ya ce da bai faɗi ba ma ya ce da su she ɗahir bauchi da su shek sharif salim wato abubuwan da suke cewa shehu ibrahim ba shi da alaƙa da yan hakika kaza kaza kaza kaza kaza anan ya ce ƙarya ne kuma saboda gaskiya dole mu yarda haka ne saboda me gurin da ake karantowa ba mu taɓa ganin shek sharif sali ya ɗauko ya karanto ya yi bayani ba ba mu taɓa ba ko ya ɗauko ya ce kaza ba haka ake nufi ba kaza ake nufi ku tura wa duniya ai su ne ahalin zikiri fas'alu ahalin zikiri in kuntum la ta'lamu ba mu taba ganin prof ya ɗauko jawahirul ma'ani ya karanto ya ce kaza kaza bane ba mu taba ganin shehi ɗahir bauchi ya ɗauko ya ce kaza kaza bane kuma sai suke so su kore shehu ibrahim daga wannan fahimtar ai shehu ibrahim da ilimi ya faɗi su ma su kore mana da ilimi a cikin littattafai yake shin dasi aka yi masa su fito su bayani ke sa wannan duk abu da kake faɗi wannan abu wala ga mai hankali surutu ka kawai kai ka tashi da aka gurin da yake gurin karatu nan dai za mu sa hannunka mu nuna ma har yanzu kana nan ga mai hankali wai ya ce wai ba a rage ba eh, wanda za shi sama ya taka leda wayan suka ce ya rage kai nan kamar wanda za ka sama ne ka taka leda eh, amma gaskiya ba rage eh amma gaskiya baka rage ba kana nan inda kake mai sumbatu na zancen cewa ƙarya ne daga cikin wawayen da kuka turo su ne suka ba da ƙa'idar cewa in dai mutum ya zo ya faɗi abu in ba daidai ba ne in an ce ƙarya ne cewa ba a zage shi ba wawayen da kuka turo da marasa tarbiyya yasa zan auna ka da ƙa'idar sheyinka don ka ce shehunka ne zan auna ka da ka'idarsa tsaya ka ji in dai mutum ya faɗi abu cewa an ga gashi alamar hakan ne ya bayyana to in an ce ƙarya ne ya ce a wannan ba zagi ba ne yawa zan sa shi ya yi bayani tsaya mu ji sheyinka ne ka ce amma a wajen mu fa eh, a wajen mu ba cikakken mai hankali ba ne eh wallahi dan duk mutumin da zai ce hadisi ne cikin bukhari na'am ka sukanta shi da abin da yi ka ji before before network din sai dawo sarki eh ka ji wata magana na'am magana da yake akwai idan mutum ya yi abu na mm. fahimta na'am ka sukanta shi da abin da yi Ko mm. mm. ba cin mutunci ba ne? shi yana cewa na cin mutuncin sa ba cin mutunci ba ne. Ok, cewa mutum ya yi ƙarya ka fahimta eh, eh, ko ya fito da wani gilli na zuciyarsa sai ka sukanta shi Mm. daga cikin wannan abu wannan ba cin mutunci bane me yasa manzo Allah ya faɗa ya ce ayatul munafiki mm. salasun alamun munafiki ayoyinsa guda uku ne mm. manzo Allah na farko abin da ya faɗa ya ce iza haddasa kazaba iza haddasa kazaba kaga na farko yanzu shewunka ya ba da ka'ida wato kawai in ka ga mutum babu cin mutunci inda mutum ya karya kace karya yi shikenan haka yace Shewanka ne ya ba da ka'ida sai mu koma kuma wurin da kake cewa kaza an ce kaza ƙarya ne tsaya mu ƙara danna ka kai bayani wancan ka'ida aka ba ƙarya yake to ƙarya yake malam Musa na faɗa da irin yadda ya faɗa Musa ƙarya yake na faɗa da irin Musa ƙarya yake hmm. manya na faɗa da irin yadda ya faɗa Musa ƙarya yake hmm. na faɗa da irin yadda ya faɗa so za mu ci gaba an ji dai inda ya ayyana ya faɗa da karara maulana shekh tayar su mawuci radiyallahu da maulana sharif wanda ya ce wa malam ibrahim sali hmm. to wai ya ce makaryata ya karyata su ya ce hmm. yanzu ina faɗa ƙarya suke to kun ji yadda abin yake dan haka ran da duk kuka ji mun karyata musa ko mun zage shi mun koya da wurin shi ne mun ɗauki usulubin da'awar shi mun yi mai da'awa da irin usulubin shi duk da mu alkur'ani abin da wallahi ni abin da na kula a wannan shi ni cewa wane ƙarya yake ko kaza ba shine ni ya dame ni ba da wane ya ce wane ƙarya yake me dalilinsa shin wane da ya ce kai ma ƙarya kake da me ya dogara kamar yanzu ka ce wa malam musa ƙarya yake shi malam musa da ya tashi ya ce aƙida kowa allah in an shiga fana'i a ce wa kowa Allah a yi kaza ya ce shehu Ibrahim aƙidarsa ne shi ya kawo. Shin kawai malam ya zauna ne ya ce ƙoshi ya faɗi a ba haka akai ba. Malam da ya faɗi wannan abin ya kawo dalili ya karanto cikin littafi. To dan Allah adalci ne shi da ya kafa maganarsa kan dalili. Ya ce aƙidar shehu Ibrahim ne ya ɗauko littafin ya sa a sikirin ya nuna wa jama'a ya karanto kowa ya ji ya gani. sannan kawai kai ka ci ka ƙoshi gaba gaɗi ka ce ƙarya yake kawai kuma sai mu yadda da kai a wallahi ba a ya kake ba shi yasa malam Musa ya yi ƙarya to ka ɗauko ka ƙaryata mana shi mana kamar yanda ya ɗauko za ka ƙara maimaita Musa ƙarya yake ƙarya ne hmm. na faɗa da irin yadda ya faɗa Musa ƙarya yake na faɗa da irin yadda ya faɗa so za mu ci gaba kawai ƙarya yake sai a ci gaba kuma hawa ya kamata masu hankalin ɗariƙa ku ringa sa hankali fa mabiya masu nufatar Allah cikin tafiyar amma aka karkatar da ku aka yi amfani da jahilcin ku ku ringa sa hankali kawai shi kenan ƙarya yake za mu ci gaba haka kawai wannan shine addini ka tabbatar da ƙarya ga mutum baka zo da dalili ba a almusbitu yalzamu wuddali al aslu bara'atin zimma asali mutum bai yi ƙarya ba saboda al'aslu fil muslim al'adala wannan shi ne kawai da haka to aslun nan istishabul aslu zami bai yi ƙarya ba in kuma ka ce ya yi ƙarya kai da'awa al lakin albayyana ta'ala ta'alal muddai wal yaminu ala man ankara kai da'awa ka ce ƙarya yake to sai ka ka dalili kawai ƙarya yake za mu ci gaba haba dan Allah kana magana ne da masu hankali fa a duniya kake magana shi da ya ce aƙidar shehu ibrahim ne ya kawo dalilai ya karanto kawai kai kuma ka zauna kawai ka ce ƙarya yake to yaya yaya za ka gamsar da mu ƙarya yake kawai da wannan magana taka a shi ma ai bai jingina abin ba sai da dalili saboda haka wannan da'awa kai da babu dalili kace a ci gaba shi ya ce da suke cewa ba a da shehu ibrahim bane ƙarya ne gashi haka ne cikin littafi Ku kaga idan sako ya kai musu abin da aka karanto sai su ɗauko su ce a'a ba a fahimta bane. ne magana shehu ibrahim ba yana nufin kowa allah ba shehu ibrahim kaza yake nufi kaza yake nufi bisa ce gaskiya ne a ce eh wannan abu da aka jingina masa ba nasa ba ne amma suna ji kuna ji kuka yi shiru kuka yi shiru sannan kuma ku ce ba za a ce ƙarya ba ne ai la ya juzu ta akhirul bayani an waqatil hada kai ba kai kake ta malamin usulul fiqi bane duk ka'idodin na usulul fiqi na shari'a duk baka aiki da su da kaje an fito an yi bayani fito kai bayani man an tabbatar an ɗau littafin ka an karanto zo ka karanto mana yaya za ka shiru kawai kuma ka ce ƙarya ake babu dalilin ƙaryatawa ha dole gaskiya akwai akwai sabawa ƙa'ida gaskiya dole ba a yin shiru eh, ba a yin shiru gurin da ya zamanto ana buƙatar bayani la sukuta li ma'radil kalami aka ce kuma lakin na sukuta fi ma'radil hajati bayanu yawa da haka ka ce kawai ƙarya su ƙarya yake kawai ka cikan oshi kuma ka gamsar da yan ɗarika shi sa wannan misalan da ka ringa kawowa haddasa iyaye wannan yana nuna ƙarancin abin da kake so ka faɗi babu inda a ce kana da ilimi ɗauko abin za ka yi ka faffasa ce shehu ya ce kaza ya ce kaza aka to wannan lafazin ƙarya yake ba dalili ba ne a ba dalili ba ne asali bai yi ƙarya ba in kuma kace ce ya yi ƙarya sai ka ka dalilin ina ka ga ya yi ƙarya wani waje ne me ya faɗi wani lafazi ya yi amfani da shi gurin yin ƙarya abin da ya tabbatar ƙarya ne cewa shehu ibrahim a gida kowa allah shi ya kawo shi wannan shine ƙaryar to idan shine wannan karyar to ka yi bayani na kan littafin da ya karanto ne ko kawai shi kenan ƙarya yake kawai shi kenan ka ba mu dalili kuma kai fa aka ce kai ne kai bayani ka yi bayani na ji bayani kawai kana cewa ai so ake jama'a su gane don haka kaza ya ana so jama'a su gane ɗauko littafin ka karanto wajen ka ce ba a gane ba kaza da aka ce kaza ake nufi sai a gane sai a gane amma jama'a sun ji nasa sun ji nasa tatar ni ma na ji Allah maɗaukacin sarki ya sa mu dace shi yasa wannan audio na farko da na danna shi ne a cikin tsantsa babu magana ilimi gaskiya a ciki da haka mu ƙara zuwa kuma na biyu mai kaci sa za mu ƙara ji ya kake ji idan na ce masa makareci to yadda ka jin nan fa ninkin ba ninki muke ji idan an ce Maulana Sheikh Makareci ko in an zage shi dalilin da yasa nake cewa linkin ba linki muke ji mm. saboda mun san namu shehin yafi naka shehin asali yafi naka shehin ba da gudunmawa addini yafi naka shehin ilimi yafi naka shehin shekaru don haka idan aka zagi shehin ka kaji damuwa lamba ashirin da biyar mm. to mu in aka zagi namu shehin za mu damuwa lamba dubu ashirin da biyar ƙaramin misali ke so ya kamata idan ka ji ba daɗi lokacin da muka ce mai makarici ka kira shi shi ma ka ce ya daina ce mu hannun mu makarita idan ka ji ba daɗi lokacin da muka zage shi ka kira shi ka ce ya daina zagan mana malamai yadda ka ji ba daɗin na hakan ma muke ji to ka kira shi biya masa ya daina kila in an haɗa da ku abin zai yi sauki so za mu ci gaba da abin da labarurrukan suke cewa farko na cewa za a wato zagin idan muka ɗau ƙa'idar ka da ka faɗi mara tarbiyya cewa in dai mutum ya yi abu ka faɗi ba ba cin mutunci ba to in ƙarya suka yi ƙarya suka yi bisa ka'ida fa ha na mara tarbiyya bisa wannan ka'idar. ya ce kuma wannan lokacin da yake faɗin wannan maganar ya ce wa ɗaya daga cikin 'yan uwa to malam ahmad magaryaci sai aka ce masa wannan kalmar tana da illa sai ce a'a shi ba zagin sai ba to shi ma ka ɗauka ba zagin sai ba in dai ya bayyana ƙarya ne ƙarya ne babu zagi sannan bayanin cewa wai shewunanku sun fi she to na rasa to wani shewune ake nufi to mu dai shewunan mu kamar yadda kuke faɗi su ibnu taymiya ne shekul islam ibnu taymiya su ibnu taymiya ne su ne shewunan to yanzu kana so ka haɗa ibnu taymiya da shewu ibrahim ne ko kuma ka haɗa ibnu taimiyya da sheikh ahmad tijani ina ganin ba haka da kake so kai saboda hankali da wa hankalin kama in dai ba a firgice ka faɗi ba shehun ku ya fi shehu mu ba ca ku kai shehu mu ibnu taimiyya ba na rasa kowane shehun to ma dai kowane shehun ne mu ba wannan ne mu ya dame mu ba a'a magana karatu ce mu ta dame mu ni dai na san tabbas malam Musa baya zagin kowa ni dai na tabbata kuma ku karan kanku kun san marasa tarbiyyar suna zagi kai akwai wanda ma na ji zagin nasa shi bai tashi ba haɗɗan gidan imamu ahmad bin hanbal ya kalla ya ce wannan yaron kaza kaza mujrimi kaza na ce wai ya lashi wato wannan ku abin da yake ɗaure min kai ku duk wani mai kima in dai za a zage shi za ku fito ku ringa ihu ba amma shaunan nan naku wai ina ku kai su ne na tabbata da wani sahabi aka zaga da baka fito kana cewa ai addini zagi muna jin ci da ba kai ba saboda an zagi sahabbai bila adadin a wancan feji amma ban taba ganin ka fito kai wannan iwon ba addini zagin muna jin ci gaskiya ne shi ɗaya, wutar nan yayi bayani ce eh ba su da matsala da shi'a saboda ba sa zagan musu shehune to mu muna da matsala da shi'a saboda suna zagan mana su sahabban manzon Allah ke wallahi wayannan mutane abin nan naku kai matsala wallahi yasa to wannan ma ba karatu kai ba sai mun je har karatun yawa wannan ma shirme ne tsaya mu ji tsaya sai sai gurin tauhidi sai wajen tauhidi da Allah masu kira ba fara doka sai wajen tauhidi to nan ne gurin ma karatu Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Barka. Sheikh da Allah kaga an fara kira ni san ba fara kira ba. zai da gaban kai ce maka kuwa Allah ne shi Ibrahim ya su su dan anti su ne yan dariƙa na hakika Wannan mutum zai da gaban kai ce maka kuwa Allah ne shi Ibrahim ya sai zo tafsiri ya ce wai ma'anar la ilaha illallah a wajen waɗanda suka yi wusuli in ne kayi wusuli to shi ne kawai la mawjuda bi haqqin illallah duk wani abu da ka gani saman to Allah ne Ya yace hum yaquluna la illallah suna faɗin ba wani abu ba Allah ba inda ka yi ne. wannan bayana nan rubuta cikin tafsirin shi shafi na ɗari biyu da ashirin da biyu cikin suratul bakara ƙarƙashin tafsirin Allahu la ilaha illa wa al-hayyul qayyum alai wannan magana to kuma wallahi wannan gabar ba ita ce gabar da zama magana ba amma da Allah yana so yan uwa su dan dawo baya da bidiyon kaɗan su jimi ya ce a cikin tafsirin Allahu la ilaha la ilaha la ilaha Allahu la ilaha ko bari in gani idan zai iya dawowa baya to kaddara malam Musa ya faɗi haka kaddara. idan Allah ya bada numbar littafi <laughs> ya zibillah wallahi sai wata la idan kuna wani wani abu ko ya kamata mabiyan ku su ringa sa hankali sai da ya bada numbar shafi fa ya faɗi a wani tafsiri a tafsirin wani sura ne a namba nawa ne kamata yanzu mu ganka ka ɗauko nambar ka ɗauko tafsirin ka karanto ka ce ƙarya yake amma da ya sa fa abin mu wallahi mukaddara ya yi kuskure ma gurin janyo ayar amma a kamata ya kai mana bayanin wannan wajen da nambar shafin shin ƙarya ne ba a faɗi ba idan an faɗi to me amsar wannan fati shi ne ma shi ne main point na duk maganar da ya shi ne main point amma a nan duk sai ya tashi cewa Allah la ilaha illa ya abada Allah kusa mun ce ma mai sumbatu ka ringa jin haushi kuma wallahi sumbatun kake duk mai hankali ya san wannan ba karatu kake ba wallahi hatta yan dariƙar sun san shirme kake sai dai in mutum yana taqalidul a'ma ya wada haka to wannan abu da kai ni wallahi kama ban kunya na zaci cewa za yi ta maza ne ka ɗauko tafsirin har shafi fa ya gaya ma to amma duk ba haka aka to su dan an su yan dariƙa na hakika wanda mutum ne zai da gaban kai ce maka kuma Allah ne shi Ibrahim ya sai zo tafsiri ya ce wai ma'anar la ilaha illallah a wajen waɗanda suka yi wusuli in ne kayi wusuli to shine kawai la mawjuda bi haqqin illallah duk wani abu da ka gani saman mai to Allah ne yace hum yaquluna la illallah suna faɗan ba wani abu in ba Allah ba in dai kayi usuli wannan bayana na rubuta cikin tafsirin shi shafi na 222 cikin suratul baqara karkashin tafsirin Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum alai wannan magana to kuma wallahi wannan wannan gabar ba ya ce gabar zama magana ba a ah, amma da Allah yana so yan uwa su dan dawo baya da bidiyon kaɗan su ji me yace a cikin tafsirin Allahu la ilaha la ilaha la Allahu ko idan zai iya dawowa baya dan dawo da bidiyon baya to yanzu dan girman Allah bai kamata mabiya ɗariƙa ku sa hankalin ku ba a faɗi tafsiri a faɗi shafi ba a faɗi aya a wata aya ce amma duk a gama a ce wai ba shi za a yi bayani ba wai inda za a yi bayani shine ya ce Allahu la ilaha la wai ya ce la ilaha shine inda za a yi bayani yanzu duk wancan lambar tafsirin da yaya za mu ce ba a da ku bane jiya na yi karatu irin wannan na ɗauko cikin karatun da na yi duk inda kuka ce ibn taimiya kaza sai na ɗauko majmu'ul fatawa nan na je na ɗauko shi me yasa na ɗauko saboda kun ce ibn taimiya gashi ya yarda da irin aƙidar ku ta kowa Allah sai da na je na ɗauko majmu'ul fatawa nan majmu'ul fatawa gashi sai da na ɗauko shi na ɗauko majmu'ul fatawa na ɗauko na buɗo gurin da kuka faɗi na kuskurantar da ku ma saboda ka gane wayannan 'yan cuwa-cuwa ne kaji aka gama aka baka namba da komai amma duk ba anan za ka yi bayani ba wato wannan gabar da za ka yi bayani shine kila ko ka ce ya faɗa ayar ba daidai ba kuma abin da kace faɗi la ilaha wai ya ce la ilaha Allah <laughs> wai ya billahi duka ka ji yayi duka ka fito a firgice shi yasa kai ta sumbatu ba komai a hannunka surutu mu je to wannan na aƙida cewa in mutum yayi yi husuli zai kai kaza zan ɗauko na karanto ta nan ne gaba ɗaya na abin da za mu tanka ka cikin sumbatun da kai wannan gaba ɗaya zan karanto kuma sai mu je. ya yi bayanin cin mutunci kuma kuma wallahi bai kamata ba wallahi bai kamata ba idan kana jin haushi an taɓa shi taɓawa ce ta karatu ko littafin kai ma ka taɓa mutum ka ce abu kaza bai gane ba ma kawai ka cika ƙoshi sai dai ka ringa suka ai bai kamata ba ɗauko littafin za ka yi mu ga namiji ka ce wallahi sai ka kare shi ibrahim a sannan nan a sannan ne tabbas za mu fahimci cewa eh tabbas kana da abin kare shi tabbas tsaya mu gani da zan dan taba ban so in faɗa amma ni ina ji a raina to a'udhu billahi min kalimati ana amma dai ni ina ji abin da Allah ya bani na gode wa Allah na ilimi bai baka rabin shi Musa a <laughs> dan haka karka yi tunanin cewa ni ba kufudin ka bane ko wani abu ƙarya kake magana magana ban bai baka rabin shi Musa da zan dan taba ban so in faɗa amma ni ina ji a raina to a'udhu billahi min kalimati ana amma dai ni ina ji abin da Allah ya bani na gode wa Allah na ilimi bai baka rabin shi Musa dan haka ka yi tunanin cewa ni ba kufudin ka bane ko wani abu ƙaryar banza ce idan shekaru ne kake magana magana banza ce wannan bakin ciyawar da ka jera ni ma ba dan da ina daidaita tawa ba ba dan da ina aske tawa ba ina gyarawa kila ta ma da ta huta ka in ciyawa ce in kuma wannan kumburan ne kake gani shine malantar aikin banza ne alhibrus samin din alhibrus samin din aikin banza ne abinda so kuma dan Allah kai da ka zo za ka kare Ibrahim ina ruwanka da halittar mutum dan Allah kuma gemu sunnan manzan Allah ne ciyawa banza sunnan manzan Allah ne ciyawa banza sunnan manzan Allah wallahi na tabbata malam Musa da ya tsaye da gemun ba ya tsaye da shi bane face kawai ya koyi da manzon Allah sallama shine cewa banza Allah ya shi yasa wannan ma ba magana ilimi kai ba ita dai magana kawai dai wannan nasiha ne mu sunnan manzon Allah ne mu sunnan manzon Allah ne ai ko san baka ji ba aka ce manzon Allah sallama kasul lihiyati yana da cikakkiyar geman aka ce tamla'u sadarau tana cika kirjin manzan Allah ba ciyawar banza ba ne sunnan manzan Allah haka manza Allah ce cika gemu sai da gashin baki amma ka ce ciyawar banza mu ko dan danganta abin zuwa ga sunnan manzan Allah sallama za mu kiransa banza ba gaskiya shi yasa wato wannan kana cikin fushi a ce ta wannan ma ba abu bane na karatu da kai wancan dai na na kowa Allah la'i wato in ka shiga kai husuli kai kaza shine za mu magana akai sai kuma wannan shi ma da kai magana akai kace wai tauhidin ko ba shi anan za mu ba ubangijin naku da yake yunwa yake kishin ruwa ubangijin naku da yake tsiraici ku fa wannan ne fa irin ubangijin ku ya za a yi wanda yake da ubangiji mai jin yunwa hmm. ubangiji mai tsiraici hmm. ubangiji mai talauci hmm. ubangiji mai rashin lafiya ubangijin da yake a gurin zama har in ya zauna sai ya bukaci inda zai dora kawashi ya za a yi bawan irin wannan ubangijin ya fahimci tauhidin bawan ubangijin da laisa ka mislihi shay'un wa wasu basir ya za a yi imanin shi ya yayi daidai da imanin wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama ya za a yi imanin shi yayi daidai da imanin wanda yake bin ubangijin da kullu shaykin halikun illa wajh hmm, hmm. ya za a yi imanin shi yayi daidai da imanin wanda yake bin ubangijin da waya buka wajen rabbika zul jalali wal ikram hmm, an zo wajen ko zul jalali wal ikram waya buka wajen rabbika zul jalali wal ikram yayin fana ubangijin da muke bauta da ku daban-daban ne hmm. da haka ko naku ubangijin ya kamata ku san cewa kun riga kun jassama shi kun riga kun jassama shi hmm. kun shabbaha shi hmm. wallahi ubangijin da kuke bautawa daman ba yadda za a yi tauhidin mai zama iri ɗaya. mun jassama shi tauhidin mu da naku ba zai zama iri ɗaya ba tsantsar mushirkanci ah, tsantsar shirka wallahi alazim mu ne muke shirka kuma ran da dan zala da shirka kai sai da nuna wa duniya kuma sai duniya ta yarda kai kake kan addinin shirka mu muke wahada Allah tauhidan yali bi hmm. wahidullah tabaraka wa ta'ala tauhidan yali kubi tabaraka wa hmm. ta'ala laysa mislihi shay'un hmm. wa huwa wa huwa samiul basir rannan duniya za ta fahimci waye mushriki waye muwahhidi Allah ina roƙonka albarkan manzo Allah Allah ya sa wannan yaron naka Kaduna ya so wannan kira ina ƙara tunatar da masu wadatan mu su zama cikin shiri a ana kiran masu kuɗi kuma su zama cikin eh to masu kuɗi ku ake kira ku zama cikin shiri za ya nema kake a san ka wallahi a yanzu mala ka bari an san ka wallahi neman suna kake neman suna kake yi dai ya isa yi magana da wannan kusa bi kenan wani bukatan sai kuna ji wato bi kenan gurin karatu duk sauran da ya faɗi ji shirme ne cin mutunci sawo iyayen malam Musa a ciki wannan dubbu za a yi ba dubbu za mu wannan mu muna da tarbiyya wato in muka biye muku ana haka zai kai lokacin da jama'a za su fahimci mu da ku duk ɗaya ne in kuka yi gurin karatu za mu ba ku amsa wato za mu tace abin da yake mai kyau sai mu ba da amsa na shirme kuma wanda duk mai hankali ko da cikin kan ne zai zai Allah wadai da abin da kuka yi to sai mu bashi shi yasa abu uku ne gurin la ilaha illa ana ko idan an shiga halin me idan an shiga halin usuli an yi fana'i shine ne. sai abu na biyu sai yi bayanin wannan tauhidin ko yi bayanin wannan tauhidin nan kuma yayin husuli abu na biyu abu na uku irin wannan abin da ka faɗi ka taɓa faɗinsa a baya ka san alkalawi yanda nake lai wannan kwakwalwar tana kiyaye abubuwa da yawa tana kiyaye abubuwa da yawa da haka zan danna irin wannan maganar ta cewa mu tauhidin mu mun kasa Allah akwai Allah kaza kaza kaza ka taɓa yin sa irin sa tsaya mu dan ji ƙara danna ka na baya kenan ba na yau ba ka yi ba da ƙarshe abin da nake so in faɗa da Allah mutanen izala abin da ya shafi harkar tauhidi dan Allah ku daina sa bakin ku a cikin harkar tauhidin ahlus sunna wal jama'a hmm. dan Allah dan dole a samu bambanci dalili tauhidin ahlus sunna wal jama'a kadaitawa yake kira kadaitawa ku kuma naku tauhidin rabuwa yake kira saboda ku saboda tsabar ba tauhidi kuke ba Allah ma ku rarraba shi kun bambanta al-ilahu daban ar-rabbu daban as-sifatu daban hmm. Allah ya za a yi a iya haɗuwa sufi ahalus sunna wal jama'a suna kira zuwa ga kadaita a tauhid kadaitawa yake nufi ko kuma Allah ma da ake wahadawar Allah ma da ake wahadawar kun ce a ilahu daban rabbu daban sifatu daban shi yasa kuke da tauhidul uluhiyya hmm. tauhidin rububiyya tauhidin asma'i was sifat wai ɗaya ba zai shigar da kai musulunci ba sai ka hada duk da Allah da Allah wannan tauhidi ne ko tafriqi a cikin haƙƙin Allah ma kun rarraba ai ba zai fashe tana ma bayan sara wa surayya antum fi wadin wa nahnu fi wadin akhar ko nahnu fi wadin wa antum fi wadin akhar nahnu nad'u ila tauhidi wa antum tad'una ila tafriq فرقتم بين الإله والرب والصفات ونحن نوحد الله تبارك وتعالى توحيدا Allah da ku daina kira nan ma dai kawai dai na ƙarin tauhidin ne je gaba hmm. shi ma nan na dai ya isa magana da wannan masu kallon mu za su yanke iya wannan sakon hmm. yadda za mu turawa sauran shehannai na su ji wani bukata mu bar Musa kawai ya ayyana duk wanda zai ayyana hmm. yi kaɗan a ce mu masa tarayya yi kaɗan hmm. Maulana Sheikh Abdul Fatih ina roƙonka yadda ka shaki wuyan Kabiru Gombe kar ka sakar sai ya nisa dole a ah, Sheikh Abbas Sadauki na ga ya shako daktan roba rabiu ake ashe ba daktar ba daktar roba ba daktar rabiu ake cewa mu ya guri fadaken ne suke ji masa haɗe mu ba ashe ba daktar roba ba daktar rabiu wai bakaken ne suke so su haɗe dole su haɗe ma da kai ka ɗauka an zagi shehu an taba shehu ibrahim dole bakaken su haɗe ma amma dai da a ce bakaken nan suna haɗe ma lokacin da ake zagin su Habbai. na yi ma fatan alkhairi na imani mai karfi cikin zuciya amma wannan wallahi ba zan ma fata alkhairi saboda wannan ba imani bane a taba shehu kaji bakake suna haɗe ma a taba sahabban manzo Allah ka kwana bakake ba su haɗe ma ba in ko daktan roba rabiu ake ashe ba daktan roba ba daktar rabiu ake cewa ku yi hakuri bakaken ne suke ji masa haɗe mu ba ashe ba daktar roba ba daktar rabiu rijiyar lemo to ku rike waɗannan wannan su ma daga cikin topic ɗin da muke tattaunawa ka shigo da wayannan duk wayanda ka faɗi duk jahilai duk jahilai kuma duk wanda ya zo ka zaɓa zan kama jahilcin da shi duk jahilai ne layi jahilci na ilimi ba wai jahilci na a'a ni ina izala su suna dariƙa ba a'a jahilci a musulunce jahilai ne a musulunce jahilai ne a wajen malaman ilimi jahilai ne duk wanda ka gani jahilai a wajen malaman duniya na ilimi wala ɗan ɗariƙa wala ɗan izala kai wala ɗan shi'a jahilai ne jahilai ne haka su da kai a cikin topic ɗin ka ƙara wa topic wallahi abu na uku kenan ko da na karatu kake ma da ni ka dan fi min wannan wallahi ai sun wallahi da na karatu kake wallahi kwata kwata raddin ka kana yi surutu kawai da hauragiya da sun batu ba ka iya ka karanto littafi ɗaya tun daga sanda ka fahimci in ka ɗauko littafi kana karantawa tsirara nake ma sai ka daina sai dai kawai sai dai ka zo ka zauna kai haka tiri tiri tiri tiri kana ta bayani Allah ya shirye ka Allah ya sa ka gane mu ci gaba ai wani abu ne ni wani abu in kai to ko da ke gaskiya ne fa Shehu Ibrahim yanda kuke kallon sa dole ku yi wannan abu wallahi kai wallahi dole si Shehu Ibrahim yadda kuke kallonsa to akwai wani abu da kace a zo a canza fassara a gabanka shi ma yana da kyau ba ka isa na ji ba karatu so eh, da wannan babu babu laifi idan na yi magana da sauransu dai ah, don haka wannan kenan so abinda dai nake faɗa ina roƙon Musa idan har bai ansa wannan ba kar ya kuskure ya ƙara cewa yayi magana mai ciwo hmm. ba mu yi shiru ba mu muna so ne kawai a yi ta ta kare in ni zan kunyata in kunyata in kai zaka kunyata ka kunyata in mu muke abu ba hujja duniya ta yadda daga ran nan ka ta ƙara bin mu in kai kake abu ba hujja duniya ta ya rage ruwanta in za ta bi ka ta san ta hu makaryaci azzalimi mutuci a cikin addini <laughs> wallahi ya zaki mu ci gaba da sauraron me yake cewa ban yi tafsirin da ne ba haka in <laughs> za mu je na ƙarshe kuma in za mu shiga gidajen rediyo mu duba fm fm wanda su ne ko da waya za ka kama kar mu ɗauki station ɗin da dole sai da rediyo irin ta da yanzu an daina yayinta mu duba gidajen rediyo na fm wanda a waya karama za ka iya saurara abin da muke cewa ina roƙon su kuma waɗanda suke da wadata su zama a shirye masu kuɗinmu nake nufi ku zama a shirye kila za mu kira ku idan mu san kaduna ya yadda za mu kira ku mu ce ku tambayi gidajen rediyo da talabijin nawa suke bukata a sanya wannan tattaunawar shege kafasa a Musa amma wannan surutun banzan a gaban banza banzaye shi shi sa shi ne sauri na datse a gaban mu kenan mu ne banzaye Allah ya baka hakuri mai daukar kamar yadda na ce to wato duk abin da ka faɗi haka kowa ya je zai ƙara ji wa su shirman ne saboda shirman ba zan zo nan ina ta maimaita su ba ka aibata mu ka aibata mu cewa mu tauhidin mu daban saboda mu kake faɗi dan a ciki ya ƙara faɗi mun ce Allah yana da hannu mun ce Allah yana da ido mun ce Allah yana da kafa mun ce Allah yana da haka wato wannan shi ke nuna mun ma Allah mun ce Allah yana sama dan haka wannan shi nuna mun mun jassama Allah duk ya faɗi to daman jahilai jahilai sukan yi mana irin wannan zaton sukan mana wannan tuhumar sukan yi mana wannan karya jahilai shehu ibrahim ne zai baka amsa to inda suke ɗauka mun jassama allah ilzami suke mana ilzami suke mana kuma inda a ce akwai ilimi tatacce a gurinsu lazimul qawli laysa bi ƙaulin lazimul qawli laysa bi qawlin wannan shine qawlur rajih lazimul qawli laysa bi qawl ilzami suke mana tunda mun ce Allah yana sama dan haka wato mun Allah ya tattare kenan mun mai da Allah wani wanda ya tattare tunda mun ce Allah yana da ido to kenan mun kamanta Allah da halitta kenan tunda mun ce Allah maɗaukacin sarki yana da hannu kenan mun kamanta Allah da halitta kenan wannan duk ilzamat din da suke mana irin wannan an yi wa na bayan mu dama shehu shehu Ibrahim shi zai bada amsa an wa na bayan mu abinda kuke faɗi gare mu ku ne mana ilzami na kamanta Allah na jassama Allah jahilai irin ku sun yi a baya kuma shehu Ibrahim shi zai ba mu amsa eh, da shehu Ibrahim za mu buge ku tunda mun fahimci zancensa ya fi aya alkur'ani da hadisi da za a dai wannan littafin kashifin albasi an faidatul khatimi abil abbasi kashiful albasi an faidatul khatimi abil abbasi wada shehu ibrahim wannan aqidan mu dama kamar yadda ka taba faɗi shine ba ma tawili ga ayatu sifat wannan haka yake ba ma tawili ga ayatu sifat wannan haka yake ba ma yi ma ga dukkanin wanda ya san ko suwaye masu wannan aƙidar ya san mazahaba ne na ahlul hadis duk mai hankali wanda daga ciki shi yasa wannan jahilin wanda ya ce akwai hadisin yahudawa cikin bukhari wa wanda kuke turowa yana hauka yana shirme yana jahilci yana ciwa manya-manyan malamai mutunci ana ana yin magana shehu ibrahim a yanzu nan cikin wannan zamanin akwai wanda suka yi ido biyu da shehu ibrahim amma wanda kuke turowa wawayen da suke zagin matattu suke zaga wanda shekara ɗaruruwa amma yanzu duk ba ku ji zafi ba wanda duk duniya ta yadda wa'annan sun wa addini aiki sun wa addini hidima sun yi littattafai sun kai hakkukuna cin albarkacin littattafan da suka yi dan in ka ɗauko tafsirin ibn kasir ka karanta dole sai ka ƙaru da ilimin su kai in ka ɗauko hatta imamu suyuti wanda yake sufi ne inda dai za ka ƙaru da sa in ka koma sai ka ga cewa ka ƙaru da ilimin wa'ancan haka ibn hajar haka imamu za'abi da sauran malamai da yawa wanda sun yada ilimin su cikin duniya to irin waɗannan suke zagi amma duk ba mu taɓa fitowa amma duk ba mu taɓa zuwa ba mu taɓa zuwa kaga mun zo mun zauna an zagi maulana an zagi birtaniya maulana maula saboda ne su mu a fahimtar mu muna kyautata musu zato bayan Allah ne Allah zai kare musu in kayi ne dan ka zuban musu da mutunci to kai sai Allah ya zuban ma da naka mutunci inda a ce kuna da wato kula kuna izina kuna kula da abubuwa da kun ga aya akan shatima almiski da kun ga aya inda kuna da kula afala tubsiruna wallahi inda kuna da kula da aya ce akan shi tima ya zo ya ɗauko ya ringa zagin ibn taimiyya suka ringa ziga shi suka sa masa dokin wawa ya hau suka ringa ziga shi amma da ya je ta kwana ta ko'ina rututu suka ringa aishi da kai yake kaza kaza kaza sai da Allah ya haska wa duniya kowa ya gane gogulin yake wala wannan garaji wannan kadai sai da Allah ya haska wa duniya kowa makawo ne kawai bai ga shatima almiskin yana yin gogulin ba wannan tonan siriri har ina inda ce kuna da tunani ma kuma muka ɗauko littattafan muka ce ƙarya yake muka ce ha'inci yayi canja fassara yayi muka ce ya ƙara wa'yansu kalmomi ne aka nuna wa duniya tsit kake ji Allah ya shirye ku to irin wannan zargin da kuka yi mana Shehu Ibrahim zai faɗi, jahilai na baya sun wa irin masu aƙidanmu gurin tauhidi ayatu sifatu wannan zargin Shehu Ibrahim kuma shi zai dake ku. Wannan kashifin albasi ne an faidatul khatimi abil abbasi gashi. In kuka ɗauko shafi na ɗari da ɗaya, Shehu Ibrahim yana magana kan waɗanda aka zarga, kai wa'insu ma aka fitar da su daga cikin garuruwansu. aka zarge su da wani abu wanda ba haka ba ne kamar yadda kai ma ka zarge ni kamar yadda ka zarge ni ka zargi malamai na yana magana wayanda suka fitar akwai Muhammad bin Fadl al-Balakhi shafi na ɗari da ɗaya Shehu Ibrahim yace wa akhraju Muhammad bin al-Fadl al-Balakhi min Balakh لكون مذهبه مذهب أهل الحديث من إجراء آيات الصفات wa akhbariha ala zahiriha bila ta'awilin wala tajassusin ala ilmin lahi ta'ala fiha yace walamma akhraj yace walamma akhrajahu ahlu balaghin qala lahum nazza'a Allahu min qulubikum ma'rifatahu yace walam yakhruj ba'da dhalika sufiyun min balaghin ma'a annaha ma'a annaha kanat akthara biladillahi sufiyatan haka shehu ibrahim yace yace wa akhraju Muhammad bin al-Fadl sun fitar da Muhammad wato bin Fadl dan Fadl al-Balakhi min balahin daga garin Balak. me yasa suka fitar da shi Shehu Ibrahim sai ce da kauni mazhabi saboda kasancewan mazhabarsa mazhaba ahlul hadisi mazhaba ce ta ahlul hadis me ahlul hadisi suke yi sai ce min ijirai ayati sifati wa akhbariha ala zahiriha shine na shudar da ayoyin siffofin Allah an gane da zantuka na Allah ala zahiriha akan zahirinsu mu ma haka muke to haka suka fitar da shi suka ce yana kamanta Allah suka ce yana daga cikin mujassima suka fitar da shi saboda me shi yanda yake yi haka miki ne min ijra'i ayati sifati wa ha ala zahiri ha inji shehu ibrahim yace bila ta'awilin ba tare da yin tawili ba saboda mai baya tawili sai suka fitar da shi muhammad bin fadl suka fitar da shi daga balagh suka ce yana jassama Allah saboda me yanda muke yi sannan ka gane kuma sai ce me wala tajassusin kuma babu babu yin bincike ala ilmin lahi ta'ala fiha kan ilimin Allah cikin wayannan ayoyin ba za ka yi bincike ba ka ce ƙaƙa ɗin shi yasa sanda na karantar da wannan littafin al-mu'taqad sahih al-wajib ala kulli muslimin i'tiqadu na karantar da shi a wannan feji sai da ya kawo qawaid cikin babi na tauhidin Allah cikin sunayensa da siffofinsa ya kawo ƙa'ida guda uku ya ce farko isbatu ma asbata wallahu li nafsihi au asbata lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallama ya ce farko ke!" ya ce saboda me za a yi haka ya ce Allah ya ce kul a antum a'lamu amillah gashi daga nan kaga al-mu'taqad sahih fi tauhidil asma'i was sifat sai ce wa min jumlati i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a annahum yusbituna lillahi ta'ala ma athbatahu li nafsihi وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى لا يتجاوزون القرآن والحديث الثابت كذا لا يتجاوزون القرآن wal hadi wal hadisa sabita an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace yusbituna alfaza zalika ويعلمون معناها في لسان العرب الذي الذي نزل به القرآن ويفوضون الكيفية لله تعالى لأن الله تعالى قد اختص بها ولم يطلع عليها أحد من من البشر yace fahum yantaliquna fi adal babil khatiri yace min ususin shar'iyyatin sabitatin mallazimaha mallazimaha salima min al-inhiraf har izuwa ƙarshe shi sa daga ciki isbatu ma asbata Allah li nafsi sannan yazo ƙa'ida na biyu yace tanzihul khaliqi an mushaba'atil makhluqati fi sifati bayan ka tabbatar sai ka tsarkake Allah ga barin kamanceceniya da ababen halitta ya janyo aya saboda fadin Allah laisa kamisili shay'un wa huwa as-sami'ul basir saboda fadin Allah wa lam yakul lahu kufuwan ahad yace abu na uku kuma adamu muhawalati idraki kayfiyati sifatihi rashin yunkurin shine nan wala shine nan bila ta'awilin wala tajassusin shine adamu muhawalati idraki kaifiyati sifatihi cikin wannan kaga yace me suka fitar da shi sufi ne wali. amma aqida a aqida ahlus sunna ne kamar yanda a aqida Sheikh Abdul Qadir Jilani yace Allah yana sama a aqida cikin cikin littafinsa Al-Ghunya li talibi tariqil haq Yace Allah yana sama haka to shi ma wannan sufi ne ahal sunna a aƙida ahal sunna amma duk da aka suka fitar da shi daga balagh saboda me shehu yace ce likauni ya ce likauni mazhabihi mazhaba ahlul hadisi saboda mazhabarsa mazhaba ce ta ahlul hadisi me ahlul hadisi suke yi shehu ibrahim ya ce min ijira'i ayati sifati na shuɗar da ayoyin siffofin Allah wa akhbariha da labarurrukansu da suke bayarwa game da zatin Allah ayatin ala zahiriha kan zahirinsu bila ta'awilin ba tare da yin tawili ba wala tajassusin ba tare da bincike ba ala ilmin lahi ta'ala fiya kan ilimin Allah a cikinsu yace kuma walamma akhrajahu ahlu balagh yayin da ahlu balagh suka fitar da shi yace qala lahum sai yace nazza Allahu min qulubikum ma'rifata wa Allah ya cire sansa daga Allah ya cire saninsa daga cikin zukatanku Allah ya amsa addu'ar wali wanda yake a aqida ahli sunna aqidan mu da shi Shehu Ibrahim ya bari yace walam yakhruj ba'da zalika sufiyun bayan wannan addu'ar da yayi musu kaji ahli sunna ne wato wannan ba kafiri bane kenan shehu ibrahim yake gaya ma dan an ce Allah yana da kaza Allah yana da hannu Allah yana da ido kai me irin wannan ma waliyi ne gashi shehu ibrahim yana faɗi kai ka ce mu kafirai ne ka ce to shehu ibrahim yace kai waliyi ne gashi ma ya roki Allah Allah ya amsa yace nazza Allahu min qulubikum ma'rifatahu yayi musu addu'a sun kore shi saboda walihi ne na sunna kaga da kaburi ne da kaza daga nan ma Shehu Ibrahim yace gashi Allah ya amsa addu'arsa yace walam yakhruj ba'da zalika sufiyyun min balagh yace tun daga sanda yayi musu addu'a kadu waliyai masu siffanta Allah ba sa tawili masu tabbatar da ayatu sifat kaji waliyai yace sai ya musu addu'a bayan ya musu addu'a yace daga wannan lokaci ba wani sufi da aka ƙara samu a balagh inji shehu ibrahim yace ma'a annaha kanat akthara biladillahi sufiyatan yace bayan da ta kasance mafi yawan gurare ga sufaye amma daga yanda wanda yake tabbatar da ayatu sifat Allah yana da hannu Allah yana da ido Allah yana duk ayati to gashi sufi ne inda Shehu Ibrahim yace waliyi ne ma kaga kai da kace mana kafirai kace mana mu ba kaza ba to nan ɗayan biyu ne in dai ɗaukar ayatu sifat a zahirinsu su shine mun kamanta Allah mun jassama Allah shine mu ba musulmai bane to amsa daga Shehu Ibrahim ƙarya kake amsa daga Shehu Ibrahim ƙarya kake shafi na ɗari da ɗaya kashifin albasa an fayyatin khatimi abin abbasi gashi ba yi karatu mai yawa ba zan ɗan haska ma saboda kawai abin da kai zagi kai da cin mutunci amma dai wannan in dai wannan abin da kake faɗi Allah mu daban saboda kaza kaza kaza shine to shehu Ibrahim ce, wannan ma waliyai ne suke wannan inji shehu Ibrahim waliyai ne haka ibnu Taymiyyah yake cewa Wajami, yace wajami ayatin sifati ruha, haqqan kama naqadat tiraz al haka yace wajami jami'u ayati sifati yace dukkanin ayoyin sifofin Allah in ji ibnu Taimiyya. yace ruha ina shuɗar da su kamar yadda sufiya yake ta ruha kama ja'at haka shi ma ibnu Taimiyya. yace ya sa'ili an madhabi wa aqidati ruzik alhuda man lil hidayati yas'alu isma kalam muhaqqiqin fi qawlihi la yansani an ya tabaddalu. yatabaddalu hubbu sahabati kullihim li madhabun wa mawaddatu alqurba biha tawassalu. wa li kullihim qadarun ala wa fada'ilu lakinna masu yiqu minhum afdalu da yazo yazo sai ce wa jami'u ayati sifatu ruha kaga ruha kama ja'at yace haqqan kama nan razil awwalu kaga haka ne kuma shi yasa to kaga wannan shine akidan mu Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wannan kaga shehu Ibrahim ya karyata wannan da ka zarge mu da shi ba haka bane ba haka bane sai abu na biyu da ka tabbatar da kuma kai bayani akai shine malam Musa ya bayani duk zagin da ka wa malam Musa wallahi ba shi na zo ramawa ba saboda ba addinin nake karewa ba shakhsiya ba wannan kowawa a dariƙa mai ɗan ragowar hankali ya san shi me kai ba karatu ba ne shi yasa gurin da kai na karatu shine muke da amsar da zamu baka ba ma zagi dan yanzu in na zo nan ina zagi ina ramawa malam Musa zagi shi fa bai zagi Shehu Ibrahim ba cewa Shehu Ibrahim kaza sannan kuma na danna wanda kace shehun ka ne mara tarbiyya shi ma yace ba cin mutunci bane in dai mutum yayi abu kaza aka ce kaza yayi to kaga babu cin mutunci a cikin abin a bisa ka'idar mu koma shin da gaske ne Shehu Ibrahim ya faɗi kamar yanda malam ya faɗi ka gani a hannuna babu tafsirin Shehu Ibrahim amma Allah ya gafarta wa malam eh malam kaki su Allah ya ji kan malam Sheikh Ramadan Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya huta babban shehu kenan dan haka ya ce zai sa a kawo min hannun gana eh, firiya da tafsiri a za a kawo shi a gana to ba ni da tafsiri ballantana in ɗauko shafin da malam Musa ya faɗi amma wannan daman shehu Ibrahim ya saba faɗi to ni abin da nake da shi kajibul ilbas wanda haka shi zan zo nan a yanzu na tabbatar da cewa eh haka ne yanda malam ya faɗi yayin da aka yi wusuli aka yi fana'i shehu ibrahim ya ce eh a ce kowa allah shi mai shi ya ce kan shi mai shi ya shi allah ne ga sanin to iya littattafan da nake da su ka san yawa jawahir jawahir rasail shi ma zan karanta mu koma haka yake abinda malam musa ya faɗi haka yake ba ma a cikin tafsirin shehu ibrahim ya zo bayani cikin wannan littafin kashiful albas an faidatul khatmi abul abbas juz'i a wannan kai shafi na ɗari biyu shafi na ɗari biyu da arba'in da hudu da hamsin kai da hamsin da hudu gashi ga shafi kaga fasalin gashi nan ga fasalin kaga kaga fasalin ko bismillah kaga fasalin eh kada su ce fa na lankwaye littafin shehu na lankwaye littafin shehu kada a kafirta ni kaga fasalin ce faslun fi anna qaulal muridi alfani fi al sukurihi wa ghaibatihi ra'aytu Allah wa ma ra'aytu illa Allah fasali cikin fadin muridi wanda ya tarbiya ya yi fana'i halin sukuru nasa halin gaiba tasa ya ɓuya ba shi ya ɓace ya ƙare ya yi fana'i zai ce ra'aytullah na ga Allah wa mara ni ba komai na gani ba sai Allah to a nan shehu Ibrahim da ya zo ya karkasa ya karkasa tauhidi har ya kai inda malam Musa yake bayani akai usuli mai shi zai ce wannan Allah ne shi Allah ne in ka shiga wannan yace kaza kuma na nuna muku bambancinsa da abin da kuke karantowa gurin ibn taymiya amma za fara karanto wannan shehu cikin shafi na ɗari biyu da hamsin ɗari biyu da hamsin da bakwai ɗari biyu da hamsin da bakwai na kusa da ku raji ku shafi ku ɗauko littafi kai yanzu tsuranka ka zo fa kawai zuwa kai ka zauna kai zagi kai cin mutunci kana nan kuma baka ba da amsa ba har ka gama har ka gama babu amsa littafin muke so ku ringa ɗaukowa kamar yadda muka ɗauko in ganewa ne bani ba ai ba mu fi ƙarfi ba ku zo ku ganar da al'umma ai yanzu ma in kuka aka kun taimaki yan hakika in da gaske ne cewa ba sa cikin sai ku ɗauko ku karanta ku fassara musu wani ma ta yi daga wannan fassarar taku da bayanin naku su daina ma hakika to amma ku ki ku ɗauko ku yi bayani ku zo kuna ta ihu kuna zagin jama'a kuma ku ce ba a cikin ku suke ba ai ba adalci ba wallahi ba adalci ba ba ku yi bayani ba su sun yi bayani to nawa za mu karɓa tu na wanda ya yi bayani saboda kai da kai shiru shirin ke yana nuna kayan da asukutu ridan sa karantawa muke kuma su ma ɗan hakikan littattafan shehu ibrahim suke ɗaukowa su karanta kai kawai ka ci ka ƙoshi ka ce ƙarya ake to ƙarya ake ka zo ka ƙaryata ta ilimi a shehunan naku aizancen nasu yana daidai da shari'a haka kuka ce sun ce shehu tijjani ya ce idan sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizanin shari'a haka kuka ce ya ce fa mizanin shari'a? a fili yake kowa ya sani su ne dai a dullaci shar'i din nan ko qur'ani hadisi kiyasi ijma'i wannan al-muttafaq alai hakken al-mukhtalaf fiya qawl sahabi al-istishab ko shar'u man qabalana su ne dai su ne dai irin wa'ancan dai sadda zari'a su ne to don haka a zo a auna mana da mizani a na shari'a din sannan kuma sai yan hakika suna wato ku yanzu da ba ku bayani ba da ku za mu yarda kai ka taɓa ganin cewa wanda bai yi magana ba mu yarda da shi a sai wanda ya magana da shi muke yarda ku ɗauko ku karanta kamar yadda muke karanta yan hakika suke karanta me me kuke tsoro in kun tabbatar da da ku mu yanzu kun ce muna kamanta Allah mun fasa cewa Allah yana da hannu kun ce muna mayar da Allah kamar bayi mun ce yana da ido mun fasa faɗe ne mun faɗi sai me kuma mun faɗi dalilin mu wanda ya wanda bai daba bai daba sai me to ku me kuke tsoron maimaitawa <laughs> Allah madaukakin sarki ya mu dace za mu je Shehu Ibrahim ya yi wannan magana wacce Malam Musa dai ya faɗi ita za ku ɗauko ku yi bayani <coughs> gashi nan cikin shafi na ɗari biyu da hamsin da bakwai ya وحكي أن تسبيح قطب الأقطاب يا هو ويا من هو هو ويا من لا إله إلا هو يتي فإذا قال ذلك بطريق الحال يقدر على التصرفات يتي وللتوحيد ثلاث مراتب يتي توحيد ينادى متاكي قد أكو إن شيو إبراهيم تلاكتي yace tauhidul mubtadi'ina akwai tauhidi na yan primary sune al sune al mubtadi'ina an gane tauhidul mubtadi'ina akwai na yan primary hatta a tauhidin yace la ilaha illallah wannan shine na yan primary fa na gama gari kowa yan primary wato wanda ka fara shigowa musulunci kai yanzu baka kai halin muhsini ba kamar yanzu ka ce wato sun raba maratibin dini din wato kamar shehu ibrahim yana so ya ce a maratibin dini din salasa akwai al-islam akwai al-iman akwai al-ihsan haka yake so ya raba shi haka yake so ya raba kamar haka ne sai ce wani tauhid kamar yana so ya ce wani dini ne shi ya sa ya ce wani tauhid tauhidin ne shi shine dai addini ce akwai tauhidul mubtadi'ina ce la ilaha illa illallah wannan na musulmai ke kai a kai a matakin ka na musulmi la ilaha illa Za ka da ce common ne ka duba hadisi annabi Musa ya ce ya rab allimni shay'an adhkuruka wa ad'uka bihi qala ya Musa qul la ilaha illa illallah qala ya rab kullu ibadika yaquluna hadha qala ya musa law anna samawati sab'a wa amirahunna wal ardina sab'a fi fi kiffatin wa la fi kiffa malat bihinna la ilaha illallah ka duba fa ka gani haddai to gashi annabi Musa yana a sanar da shi yace ya rab allimni sha'an azkurka wa ad'uka bi Allah sanar da ni wani abu wanda zan ringa ambatan ka da shi na ringa roƙon ka da shi ya Musa kun la ilaha illa ya ya Musa ce ne la ilaha illa annabi Musa ya ce ya rab kullu ibadika yaquluna hadha duk bayin ka suna faɗin wannan shi Allah yake gayawa annabi Musa falalan la ilaha illa to ita wannan la ilaha illa ita ce tauhidul mubtali'ina na yan ajin farko inda Shehu Ibrahim wanda suka fara musulmai kenan su ne masu cewa la ilaha illallah yace wa tauhidul mutawassitin akwai tauhidi na dan tsaka tsaki yace la ilaha illa anta wato kana matakin imani kenan sai ka dawo la ilaha illa anta da kana musulmi la ilaha illallah eh da kana musulmi la ilaha illallah in ka zo makami matsayi na imani sai ka ringa la ilaha illa anta sai ya ce me li'annahum saboda masu la'ilaha ilaha illa anta su nuna wani su ce la'ilaha ilaha illa anta yace li'annahum fi maqami shuhudi fa muqtadawul khitab saboda suna matsayi na shuhudin Allah suna matsayi na ganin Allah shuhudin Allah ya yace fa muqtadawul khitab sai ya zamanto uwa suna magana da Allah ne ga su ga Allah suke masa magana yace wa ammal kummalu amma waɗanda suka cika kummal waɗanda suke sun kai tsantseni wajen tauhidi in ji shehu ibrahim yace fa yasma'una tauhida min al muwahhad fa yasma'una tauhida sai kaji suna jin tauhidin su min al daga Allah wanda ake wahadawa shine wa huwa la ilaha illa ana la ilaha illa ana kai ka kai ke sai ce li'annahum fi maqamil fana'il kulli yace saboda su suna mataki na fana'i na duka sun kare babu su yace la yasduru minhum shay'un aslan yace asali ba abin da ya gangaro daga gare su ba daga su wannan abin faɗin la ilaha illa ana daga Allah ne ba daga su ba ne ba su suka yi magana ba Allah ne ya yi shehu ibrahim ya ce shin ba haka ya ce ba haka ya ce gashi anan ya ce wa huwa la ilaha illa ana ya ce li'annahum saboda su fi maqamil fana'il kulli suna cikin fana'i na duka na gaba ɗaya kai don ka gane Allah ne ke magana a wannan yanayin yace la yasduru minhum shay'un aslan asali ba abin ya gangaro daga gurinsu wato da suka ce la ilaha illa anan ba su suka faɗi ba Allah ne ya faɗi shine la yasduru minhum shay'un aslan asali ba abin ya gangaro daga gurinsu maganar da suka yi ba daga su bane daga Allah ne dan girman zatin Allah wanda yake da wannan akidar ya faɗa har ka zo kana iyo to waye ce la ilaha illa ana masu wallahi su ne suka faɗi ba Allah ne ya faɗi ba ƙarya ne a ce Allah ne ya faɗi wannan aƙidan ne muka ce kafirji kuma dan ka gane wani yakan iya zuwa ya ce a ai shekul islam bin taimiya ya ce akwai wani yanayi su ma yanayi suka shiga har ya zamanto cewa sun ce wa kansu Allah din shine na bambance ma a karatun da nema na raddi na ɗauko majmu'ul fatawa na kama hannunka na danna na biyo ma haka sadauki ya ɗauko na ɗauko na karanto masa na jahiltar da shi kamar yadda na jahiltar da kai ba kai ne mai cewa wasu kuri a shiƙi suri ba ka karanto ba daidai ba kai fassara ba daidai ba ba kai bane kamar na kaura da ake wannan a cikin majmu'ul fatawa kai ne shi sa wato mizani ma'auni guda ɗaya da zaka gane magana ibnu taymiya akan fana'i da na su shehu ibrahim ma'auni ɗaya ne ibn taymiya ya faɗi cewa wato abin da suka faɗi ba a kama su da wannan abu saboda hukuncin shari'a in mutum ba shi ya janyo wa kansa ba kamar mutumin sai ya kimanta ya auna ya kwatanta da mutumin da ya sha giya to in ya sarayar da wajibi Allah zai kama shi mutumin da ya sha giya sai bai yi wani abu na wajibi ba to Allah zai kama shi da kuma mutumin da hauka ya zo masa daga Allah kawai ba shi ya jefa kansa cikin haukan ba ne sai ce wannan qad yakunu sahibuha ghayra ma'sumin ghayra ma'sumin qad yakunu ha da na biya ma karatu jiya ko shekaran jiya ne to kaga wannan kenan amma shehu ibrahim ne ma suka kai shehu ibrahim irin nan ka ce kai Allah ne ya yace ka shine asalin tauhidin ba cikin littafin jawahirul rasail ga littafin jawahirul rasail shi yasa nan zan karanto ma jawahirul rasail gashi jawahirul rasail jawahirul rasail ina zuwa afwan da Allah gashi nan jawahirul rasail gashi anan kun gan shi kun ga watan shehu ibrahim a cikin to eh, nasa jawahirul rasail gashi anan yana maganar Malam Musa da ya janyo wannan cikin ayatul kursi tafsirin Shehu Ibrahim ya ce kaza ya ce kaza to wannan ma kwatankwacin ayatul kursi din dan ya zo yana fassara inna ni ana Allahu ne nan ya zo yana fassarawa kamar Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum da ya zo ya ce abin da ya faɗi nan ma ya zo ya faɗi irin wannan abu ta cikin littattafansa kuma abu da ya zo cikin juz'i na biyu shafi na sittin daidai shehu ibrahim yana magana akan wannan inna ni an cikin sura wannan cikin suratu taha suna da aqida cewa wai da Allah ya ce inna ni an a harshen bushiya bushiya ce ta yi magana kamar yanzu yanda shehu ibrahim a can ya ce li'annahum في مقام fana'il kulli yace لا يصدر minhum شيء اصلا يتي suna cikin fana'i na kullum duka sun gama karewa su sun gama karewa a Allah a zatin Allah za mu zo ka ji zati aka ce sun gama karewa sun gama karewa yace kai ba abin da ya gangaro daga gurin su dai ba su suka faɗi ba daga gurin Allah ne to haka nan ma shehu ibrahim ya zo ya faɗi wannan magana inda ni ana lahu ya ce ai allah ne ya yi magana amma a harshen bishiya inna ni ana lahu allah ne ya yi magana a harshen bishiya ya ce inna ni ana lahu ya ce in kana ya ƙadiru an yantiƙa bilisani shajarati ya ce idan allah har idan allah yana da iko ya yi magana da harshen bishiya inna ni ana lahu bishiya da harshenta amma Allah ne ya yi magana to Allah ne ya shiga bushira ya yi magana a harshenta haka shehu Ibrahim ya ce cewa in kana ya ƙadiru an yantiƙa bilisani shajarati in kana ya in Allah yana da iko an yantiƙa ya yi magana ya yi furici bilisani shajarati da harshen bishiya a ji bishiyar tana magana amma Allah ne in ji shehu Ibrahim yace ƙulu har bishiyar ta ce innani ana Allah bishiyar ce ta ce ni Allah ne ba Allah ne yayi magana ba bishiyar ce ta yi magana amma a harshen ta Allah ne yake magana don haka Allah ne ya yi tajalli a jikin bishiyar ya shiga jikinta shine bishiyar ta yi magana ɗin ita ma Yace ce ta ƙulu bishiyar ta ce ba Allah ne ya ce inna ni ana Allah ba bishiya ce Ta taqulu ta ce innani ni Allah to fa huwa qadiru shehu Ibrahim ya ce to din shi Allah ɗin mai iko ne A an yantiqa akan yayi furci yayi magana bilisani adami da harshen ɗan adam Allah yayi magana da harshen ka kace kai wato kai Allah ne ba kai ka faɗi ba Allah ne ya faɗi mutukar haka shi yasa to wa'annan in suka zo suka ce ni Allah ne suna nufin a'a ba su ne suke yin maganan ba fa a'a Allah ne yake magana saboda su sun zama Allah a wannan lokacin shi ne ba abin da yake cikin wayannan littattafan yace fa huwa qadirun to in dai Allah zai yi magana da harshen bishiya bishiyar ta ce innani ana Allah fa huwa qadirun to din shi Allah din mai iko ne ala an yantika akan yayi firici bilisani adami da harshen dan adam cewa annani ana Allah haka ne kai wa idza asala al fana'u idan fana'i ya faru inji shehu ibrahim yace ce Arafal abdu sai bawa ya shan ya san Allah shay'a illallah shine magana da malam Musa yake ba bakon abu bane wa idza hasala al fana'u idan fana'i ya samu arafa abdu sai bawa ya sani Allah a illallah tabaraka wa ta'ala babu komai sai Allah shine dai abin da malam Musa ya faɗi a waccan aya to nan kafirci ne nan kaza kaza sai ya ce a'a shi ake nema ma shi ake nema wato kai yanzu kana ta nema ne haka cewa kanka Allah yace wa hunaka ce wa hunaka tauhidul khalis shehu ibrahim ya ce, nan ne tauhidi tsantsa a nan ne tawili tsantsa yake yace allazi huwa matsalabur rijali wanda nan ne mazajen suke nema mazajen nema suke su ce su Allah ne su ce wa kansu Allah Allah maɗaukacin sarki ya samu dace nema suke su ce wa kansu Allah Allah ya shirye ku kaga wannan shine allazi huwa matsalabur rijal shine kace ni Allah ne shi ne abin da malam musa ya faɗi ba bakon abu ba ne da kun ɗauko kun yi mana bayani da duk zai fi amma wannan duk zage-zage da ihu da ake wannan duk ba zai kai ku ba haka ne kuma a nan kuma yanda ya ce allah ya yi tajalli allah ya yi magana a harshen bishiya habbuci wato faɗin inna ni ana Allah bishiya ce ta faɗi habbishiyar ta yi firici allah ne ya yi magana ba ba allah ne ya faɗi ba wannan aƙida ake so wai mu yarda da ita to anan ya kawo kissa ta Abu Yazid cikin wannan dai littafin yadda kaga wancan anan ma haka shafi na ɗari haka yazo zo yace ce wali zalika yace wali zalika ƙala ba'd al na fi al tilmidin alladhi istaghna billahi ala za'ami an ru'yata abi yazid yace la an yara aba yazid marratan khairul lahu min an yara Allah alf marra wani ne yace da yaga Abu Yazid da yaga Allah su dubu gwara yaga Abu Yazid su daya yace fa abbara Abu Yazid fa qila lahu hadha Abu Yazid fa indama waqa'a basaruhu alayhi mata tilmid fa qila li Abi Yazid fi mautihi fa qala la ra'a ma la yutiq لأن الله تجلى من حيث أنا فلم يطقه كما صعق موسى إنا لله وإنا إليه راجعون yanda dai ka gani haka shi ma nan ya kalli ɗalibin ne sai suka haɗa ido da ɗalibin kawai sai ɗalibin sai ya waɗi ya mutu sai aka ce ai ka kashe shi sai ce a'a Allah ne ya tajalli kamar ni ne shehu Ibrahim ne ya faɗi sa wannan za ka ɗauko kai bayani ba surutu da zage-zage da ambatan iyaye zami ba a'a zo ka ɗauko ka karanto littafin shin baka da tafsirin shehu ibrahim ne shi muke so sannan wai yayi maganar wai ai ana rikitar da al'umma a'a ba wanda ake rikitarwa in ka ga mutum an rikitar da shi shi ya so a rikitar da shi zidan Allah ko kwakwalwar kifi ne da mutum mutum ya ɗauko littafi ya buɗo ya zo ya karanto ya ce kaza sai kuma wani can ya koma gefe kawai ya ci ya koshi ba ko takarda babu a hannunsa bai ɗauko gurin ya ƙaryata ya ce nan ka yanda mu muke yi in kuka ɗauko mu ɗauko mu ce ƙarya ne jayinai ne ƙarya kuke fahimta ne ba ku ba a'a kuskuren mu malamai suka yi duk duk muna yi kuskure malaman mu suka yi duk muna yi amma ku kun yin ɗaya ba ku ce kuskure suka yi ba ba ku ce ba mu fahimta ba kawai sai ku da karya ne yanzu dan Allah wanda ya ce ana raba kansa ko a'a ai ana jefa shi cikin duhu wallahi shi ya jefa kansa duhu karya yake bai so ya gane bane munafiki ne shi mai shi amma me wai ya rage ga wani ya ɗauko littafi ya karanta wani ya koma gefe ya ci ya ƙoshi kawai ya zauna ya ce ai ƙarya ake bai zo ya kore ba bai zo da littafin ba ya karanta ya yi gyara kawai ya ce ba a gane ba ya kamata in kana da hankali ka gane wanda ke da gaskiya ba wanda ake rikita eh, in ka ga mutum ya rikice to daga zawiya yake ya eh, kun shiga zawiya amma ba wani wanda ake rikitarwa zan sa numba zan sa numba da Allah ta kira to wannan abubuwan da duk kake faɗi abubuwa ne wanda suke a fili kuma wallahi kai karan kanka ka san ba za ka iya karewa ba shi yasa duk wannan surutun da kai ba shi muke da bukata ba shi muke da bukata ta a yanzu a nan ma ko da ahli sunna ne ka hawo kada a abubuwa guda uku cewa Allah ya yi magana a harshen bishiya har bishiyar ta ce kaza dan haka Allah tunda yana da iko ya yi magana akan harshen bishiya to yana da iko ma ya yi magana akan harshen mutum har mutum ya ce shi Allah ne sannan shehu ibrahim ya ce wannan shine tauhidin ma da ake nema ya ce faunaka tauhidul khalis ya ce allazi huwa matlabur rijali wannan ma shi suke nema nan za ku zo ku yi bayani sannan kuma da cewa ai muna kamanta Allah Allah yana da hannu Allah yana da kaza wannan shehu ibrahim ya baka amsa yayi ne ma suke faɗin maka shehu ibrahim ya ce yayi ne suke faɗin maka waliyai ne suke faɗin haka in ji shehu ibrahim shi ya faɗi ga wannan yana kira afiya assalamu alaikum wa alaikum salam dan wadawa muke magana Salam, kana magana ne da Zakariya daga nan ka. To malam Zakariya muna jin ka. Salam, haka da maka. Allah ya saka maka da Allah ya kawo mana gaba daya Allah ya maka kara amin Allah ya kara maka jagora amin amin Allah ya mana haka malam da na fara amin na fara sauraron maganar da kuma hmm. sai da zana tabbatar ko da dimbin jahili ne da mahaifi wallahi malam da kana faɗi na ganin a sai zana na tabbatar sai dai abin nasu assalamu alaikum wa alaikum assalam ana jin ka dan uwa ina saurare malam eh ni ma na yadda jahili ne saboda wani kada ya fito ya ce ka ce masa jahili kuma ai ya kamata ya yi raddi to duk wanda ya hawo sai na ka jahilcin ka kare eh ni ma jahili wallahi ina ina gani haka ne na'am ba abin da ya hana sannan sai cin mutuncin Sheikh Musa asali suna da iyayen shi eh gaskiya abin da yake nan kowa ya ji shi yasa kuma har ya gama bai amsa ɗaya bai eh, bayan ba amsa ɗaya bai bayan kuma sunna annabi ka zo ka ce mishi ciyawa a'udhu billahi a ka san fa ya zo da zafinsa ne eh kai an taɓa shehu ai ya ce wai baya tantance abu eh kada in faɗa wani abu ne kamar na cin mutunci amma da na faɗa wani abu a kai a kaka faɗi kaka faɗi kaka faɗi kaka faɗi ai mun zama ɗaya kaka faɗi to akwai wani yana kira Allah dan uwa akwai wayanda suke kira kiran da wayansu suke yi tare Assalamu alaikum. Yawwa ɗan uwa ɗan tsaya da Allah ina sa numba ne. Yawwa muna jin ka. Hello. Assalamu alaikum muna jin ka. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya suna na Bilal. To malam Bilal muna jin ka. Eh, ina kira daga Ghana, na kira ne maka fasikan alkhairi. Eh, Alkalawi kudin ɗan bidiya Eh Dole, insha Allah, Allah Eh, ta yi fa za su iya su bugu yau. Eh Saboda ai littafi ne na ɗauko. Ta yi su bugu. Assalamu alaikum. na shirya da ne yi fata Allah ya saka da alkhairi ni ma ina ma fata amin sai dai zan sa wannan da aka ganon ba nan duk wanda zai mana bayanin abin da malam Musa ya faɗi haka yake haka yake kuma gashi cikin littafin shi assalamu alaikum wa alaikum wa alaikum assalam malam yawa dan wadawa muke magana sunana Rabilu Ali daga Saudi Arabia. Malam Rabilu, barka da zuwa, muna jin ka. Yawwa malam, na gode sosai Allah ya sa saboda ban kira direct ba ina kuma ɗaki ana sa kar network ya ɗauke saboda cikin ɗaki na network ba ƙarfi. To Allah ya sa kar ya ɗauke, Kuma an ka kira direct Malam, malam, subhanallahi. Wai ni abun ne yana bani yana daure min kai abu ne guda ɗaya yake daure min kai na rasa meye ne don Allah malam ko ka san me yasa mutane muke tsayawa wai wani zai zo fa yana mana ƙarya yana ƙarya fa ka duba da yadda muke gani a bidiyo wani zai zo a zauna a gaban shi yana zuba ƙarya don Allah malam amma wai mutum kuma ka ji wai mutane ana tsayawa wayansu ma har Allah za ka ji har kalmar shahada ake masa subhanallah ni abun yana ci mini rai to wai kan ko ko magani shike ba wa mabiyar su ne su sha ne saboda idan sun zo yin ƙarya kada a ƙaryata su ko da na minti ɗaya to gaskiya kana ji abin da suke yi shine farko eh. daman su ma mabiyan suna da ƙarancin karatu da kuma rashin ƙarfin imani suna da shi gaskiya imanin su da ƙarfi kana ji suna eh abin da suke yi kenan ina zuwa kana ji suna gaya musu cewa in kai inkari za ka halaka za ka yi kaza shehu zai ma suna tsoratar da su ne sai kuma suka sa musu waɗansu eh. sharuɗa na man qala li shekhi eh. malami, abadan kuma suna tsoratar da su cewa in kana inkari Allah zai ma kaza zai har akwai waliyan da suke yin fashin imani bayan sun mutu suna eh. yin tasarrufi su iya kwace wa mutum iliminsa da imaninsa duk akwai shehu ibrahim ya faɗi a cikin kashiful albas to irin wannan ne suna tsoratar da su da wannan ne to in suka faɗi dole su yadda Eh, babu yanda za a yi su ce eh. wai za su ce ƙarya ne ina amma amma amma malam fa insha Allah hmm. dalilin ku fa gaskiya fa yana ta bayyana kun so kuna ta mu kuma ba mu sani ba Hasan mu ɗan mu ƙala Allahu ƙala Rasulullahi an je mun je muna karatu muna karatu ne karatu eh, irin koyarwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam muna karatu ne yadda addinin musulunci ya zo mana da shi. Gaskiya ne, amma shi ka yi fatan alkhairi ga malam yana kira, malam kakisu yana kira, da ka zan eh. ɗauke shi mu yi fatan eh. alkhairi Allah ya saka. Na gode sosai, Allah ya ƙara rufa muku asiri, malam Allah ya ƙara kare ku. Amin, Allah ya mana haka. Assalamu alaikum. Akara akramakallahu eh akramakallahu ina zuwa ina so ne na buɗe wannan abar inda za a ringa jin ka sosai afuwa malam ina ina so na buɗe abin nan ne inda za a ringa jin ka sosai malam Bluetooth mode. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. To, akar makallawa ana jin ka yanzu. Alo halkanawi kana ji Ana jin ka malam. Ya bar. Na'am. To masha Allah. Malam alkanawi na ji karatu. Na ji karatu kuma gaskiya karatu ya yi kyau wato abin da yake ban mamaki mala na'am mala abin da yake ban mamaki wai ne isa mutanen nan ba sa yin raddi na ilimi a ba sa yi abin da ya kamata al'umma su kalla ke da farko mutum ya zo ya buɗe littafi ya faɗi ya faɗi wajen amma kaka, ka rasa wani abu da za ka faɗa na ilimi sai zage-zage wai a zo a zauna? To a zo a zauna kai baka faɗi magana ta ilimi ne za a zauna yi. Wannan ne da kai fara a cewa za ka bashi amsa na ko ya faɗo wasu bayanai na ilimi ne. Ba eh, wani bayanai da kai na ilimi, wato abin da ni nake fahimta a cikin wannan dagar malam. Hmm. Wato suna tsoron su taɓa wajen da aka faɗa sun san abin nan gaskiya ne. Kasan Allah yake cewa a dubi hawa sai ka na a kusa zulman wa ƙuluwa. Suna musantawa amma ransu so dai cewa wannan abin gaskiya ne ai abu ne mai sauƙi malam yanzu yadda ake gaba gadi an ce ibn taymiya ya ce a hawadithu la awwala laha hmm. ibn taymiya ya ce ya yi bayani a kan cewa wuta za ta kare ka duba yadda ahlus suna gaba gaɗi suna zuwa kan matsalar suka je suka buɗe littattafan ibn taymiya suka yi karatu aka kawo aka ce ga shi ma kai ibn taymiya yi raddi akan wannan maganar wuta da aljanna za ta kare ga littafi karara wanda ya nuna ibn taymiya yi raddi akai to sannan kuma kai abin wallahi malam abin sai ya dinga ban mamaki da mutane wallahi ji tsoron Allah ana abu na abin da nake so alkanawi na faɗa shi ne ya ce wai kada mutane suna jin zafi kada mutane su ga cewa wai kamar yadda ake jin zafi yadda ya taba shehunai haka shi ma saboda abin da yasa an ka lura za ka ga shi ko da ya fito yana wannan raddin wallahi abin tausayi za ga idansa kamar sai da ya gama kuka ma ya fito ke raddin duk irin idansa ya dan kukumbura haka kuma a fusace yake ka gane hmm. da hamasa irin an taba masa shi ka gane yana yana bayanin cewa zafin da yake duk zafin da za ku ji in taba shi wallahi ba ku kai zafin da da kuke ji ba an taba kenan haka ya faɗa ko eh haka yace haka yace wallahi haka yace haka ya faɗa ko haka yace eh haka yace a nan wajen to ko nake so mu bayar a wajen alkanawi wallahi a gaya masa wallahi wallahi alkanawi dan an taba ibnu taymiya kafo ka zage shi wallahi ba ma jin zaki ya kunni mu idan ka ga balokokon mu ko idan ka ce ibnu taymiya ya ce kaza bayan kashar kai masa sai mu zo mu warware shi ba a gane amma dama ai da mutumin da yake kan hanya ta da'awa ai dama zagi ai dama sai ya zo maka ai ah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me aka dinga ce masa wa qalu ya ayyuha allazina zira alaihi dhikru innaka lamajnun ko ba haka aka ce ba an gaya wa manzon Allah to saboda haka kana kan hanyar da'awa so kake kai da'awa ba wanda zai kai ka mu dama abin da muke fatan fatan cewa idan kai da a tabbas wasu za su zo su zage ka to tun da kana doka ko wani to me za ka je bakin ciki wallahi ga to abin da ni nake sa a masa wallahi tallahi ba ma cin zafi ga wa alal azafi cikin littafin Muhammad bin Abdul ya sa na wa alal azafi wannan wannan wannan aqidan mu ce wallahi Muhammad bin Abdul ya faɗa a cikin littafi sai kai hakuri akan cutar samu to saboda haka wannan hakika da sunna ce saboda haka magana ta zafi a gaya masa alkanawi hmm. wallahi ba ma jin zafi <laughs> wallahi duk abin da za su su ce wa ibniya su zage shi da an ce shi su wane ne wallahi ba ma jin wani zafi saboda kafin su yi wasu sun yi ah, ba su ne farau ba ka gane hmm. ba su ne faru ba kafin su zagi ibnu tabiya kafin su zagi Muhammad bin Abdul Wahhab tuni wasu sun zage shi saboda haka wannan kuma shine riba ta da'awa ce riba ta da'awa ma dama mu ba zagin zagi ne a gaban mu ba a ɗauko maganar da wani ya faɗa to a nan ne ake yi mu ko da da suke ganin muna kare irin taimiyya, ai abin da ya sa su yanzu da suka ɗauko kare cutar da irin taimiyya ko kuma sharra suke masa sai muka ce a'a ba ku fahimta ba ne ko ba ku gane ba ne abin da ibn taymiya ya faɗa a waje kaza ga abin da yake nufi ga kuma aƙidarsa kuma wannan aƙidar ita muke tallatawa yanzu ka gaya mun ahlus sunna akwai wani littafin ibn taymiya da muke korewa ba ma karanta shi ina babu gaskiya babu babu wani littafi na ibn taymiya wanda zaka ji wani ɗalibin ilimi ya ce kuma ga suna a kasuwa ko da yawa kowane littafi muna muna muna fito da su amma ko waɗannan littattafan aikin su ake yi wallahi akwai daga cikin yan mutanen nan yake gaya min ya ce wallahi batsalar da aka samu da muka bari mutanen nan suka san littattafan mu wai su matsalar su eh. da aka bari wannan littattafan nasu muka san su wallahi saboda shi ma an ya faɗa yake cewa ku koye sirri ba ba ba ta musu a ga wannan cewa ku koye sirri gaskiya ne shehu kada ku faɗi sirri kada ku faɗi kaza da wayar rasail ya faɗi to kaga sun faɗi wannan to ko wayannan sirrin ne da ake fito da su to kaga to kuma ga wannan su waɗannan sun zo suna faɗo sirrin abin nan yaɗuwa yake ana samun ƴan kowa Allah nan suna daɗa karuwa dan Allah menene zai fin ahli sunna dan sun zo sun faɗakar da mutane cewa wannan mummunar aƙida ce ne laifin to wata alkarawi idan ba a faɗakar da mutane akan wannan mummunar aqida ba me za a faɗakar da su akai wallahi ne gaskiya ne malam ai babu wani abu da za a faɗakar wallahi wallahi babu amfanin duk wata da'awa da za a yi in ba a faɗakar da su akan wannan ba in dai yanzu misali za mu zo mu faɗakar da mutane mu shiga daji mu yi wa'azi na maguzawa mu jawo mutane su daina yin kiristanci su daina cewa komai Allah eh, annabi Isa Allah ne in dai za mu yi wannan to ya kamata mu zo gida ɗan wannan namu da aka ɗora wasu mutane akan wannan mummuna aƙida mu gaya musu wannan aƙida ta kowa Allah ce ba daidai ne. gaskiya ne wannan haka yi. kuma alhamdulillah alhamdulillah wani ka yake gaya mai yake cewa yace ai malam ai an samu ci gaba yanzu wannan aqida ta kowa Allah ce kaga su yanzu nema suke su janye su ce su ba faɗa ba amma inda ake munafincin ga ta a rubuce to ni ina jin daɗi idan sun ce ka gane idan sun ce ba aqidar su ce. ina jin daɗi ka gane ka san abin da zan rike jin daɗi ai akwai sassauci mutumin da ka faɗi ka ce a cikin littafin nan kafirci ne ya sun yadda aƙidar kafirci ce amma me suke so yanzu me suke so su yi ba aƙidar su bace ka gane eh akramakallahu akwai wani wanda ya bani allo kana juna alkalami? Eh ina ji akwai wanda ya ce wato wai abin da ya sa wa'annan 'yan hakikan suke shiga wannan yanayi. Wai ana so wai idan kai tarbiyya wai ka ringa zuwa gurin eh. malamin wai gurin malamin yana ɗora ka akan hanya to wai irin wa'annan bayan sun yi wato tarbiyya sun gujewa shewunansu ne shine suke koma wai wannan yanayi alkanawin eh. eh, yana ba yi kuram akan tarbiyya gaskiya ne ya kamata ka gane a daɗa fitowa da mutane wannan program ɗin da kai ka zo shafin isha fm ka yi program da kai da malam muhammad a kan tarbiyya akwai da yawa daga cikin waɗanda suka yi tarbiyyar nan suka fita wayanda suka bugo maka waya a zo a biya tarbiyyar nan take shin ya abin yake ya abubuwa suke ai kai program a kanta. gaskiya ne gaskiya ne na yi malam wannan abin da ya kamata saboda haka saboda haka ni abin da ya ban mamaki ban ga dalilin da shi malam Musa ya zo ya yi karatu ya buɗe littafi kuma littafin ba ba wai jawahirin rasa'il ba ko a abin nan asirul akbar birfa nan ba tafsiri zai buɗe tafsirin Alƙur'ani. a shi aka yaɗa wannan mummuna aƙida in kullum abin da nake cewa idan ka ce wahirin rasa'in, idan ka ce asirul akbar wa nurul abhar wannan ba naku ne na ɗarika ne yanzu littafin da ka daga a ce wannan ba na suna ba ne, na yan ɗarika ne an ban muku shi kenan. to wannan Alƙur'ani ya ce ba nan ne? gaskiya ne ina ba zai yiwu ba ka gane abin da nake nufi na gane mana Qur'ani a ce ba namu bane to ka shigo cikin Alqur'ani abin da yake cikin asirin akbar ka sa shi a cikin tafsiri kaga kenan ba a kuma kaga bayani ga maka wani abu sai Usman kafin ga ya faɗa da kansa yace sai Ibrahim da ya zo kasan ya koya musu ilimin hakika eh. su dama can malamanmu a nan kasar ai suna da ilimin shari'a suna da ilimin shari'a amma ilimin hakika ba su da ita shi ya kawo musu ita to saboda haka wannan shi shine abin da nake so da Allah ka wa mutane bayani alkarawi kana jina na'am Wani eh, ayat da ya ɗauko maganar cewa Allah subhanahu ta'ala ya yi bayani a kan harshen bishiya. Ayat za ka karanto mutane. Lokacin da Allah eh, eh, wajen cikin suwarci tsaha ne, hmm. inni ana rabbuka fakhla na alaika. Innaka bil wabil muqaddas fitwa. Wa ana akhtartuka. Wa ana akhtartuka sami'il ma yuha. Innani ana ana bahu la ilaha illa ana abudi to ko wajen ina magana bishiya eh akaramuka Kallawu. alo eh to ko yana so ya ɗauko ne gurin da Allah ya ce fil buqa'atil mubarakati min shajar ko assalamu alaikum eh nan wajen ai ina so zan kawo maka hannun wajen ma eh, ai ina so zan eh, eh. kawo da aka ji mana kana ji da aka ji alkanawi ai na san da wajen ina so na maka abubuwan ne ka ga nan wajen na farko wuraren guda nawa a cikin alkurani wajen guda hudu ne to ke na kawo maka ka ga a nan wajen a nan wajen ka ga a wannan na cikin so ba magana bishiya ko kuma shi ma shehu ibrahim na cikin suratu taha ya ɗauko na nan shi ma ya ɗauko dan abin da nake so ni na gaya maka eh. da zo da maganar bishiya wato abin da yasa ka gane wani abu nake so ni na ilimi idan ka haɗa bayanan idan ka haɗa bayanan da ta za ta fita hmm. idan ka haɗa ayoyin natijar za ta fita hmm. ya cikin suratu ɗaya ba magana bishiya ko akwai hmm, gaskiya ne ko to mu koma cikin suwatul qasas hmm. falamma qada musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi turi naran kan ko inni anastu naran la'alli atikum minha bi khabarin aw dagwatin min an-nar la'allakum tastalun ah. falamma atiha nudiya من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة تدمي من الشجرة أيوة. نعم المباركة من الشجرة أي إني أدعو ربك kaga nan wajen rauta ko? fil buqatil mubarakati sai ce ne min shadarati da kai wajen bishiya hmm. sai ce ah, Musa hmm. kawai annan Musa sai ya hmm. kai annan Musa inna ni ana Allah rabbul alamin lalle ni ne ubangiji ubangiji ta a kan wajen dan Allah Allah ya faɗi cewa na shiga cikin bishiya ne magana da ita a muka Allah. a kana ji Eh, malam kaga cewa aka yi nudiya. Eh? Kaga Na ga mutane ka gane cewa eh <laughs> eh wallahi akarbu kallahu kaga anan ne ake so eh haka jima eh falan ma ta Kana ji alkanawi? Na'am malam ina ji. Ka gane tunda akwai mutane ya kamata kai halka ta biyu kai halka idan ka bar halka ta biyu ma tattauna wannan a biyo a biyo bayanin abin da Allah ya faɗa alqur'ani insha Allah ba cewa wai shiga cikin bishiya yayi magana akan bishiya wallahi sharri yayi alqur'ani shi kansa faɗan wannan wallahi babban ban kaba'ira ne wallahi daga cikin wallahi al-qawlu shi bila ilmi wallahi tallahi alkalam akwai daga cikin manyan sufa ne irin wannan ayoyin da suke wajen to kaga to kaga wannan abu nan me yasa bai ce albuqatul mubarakat ta ba sai magana ba sai ce bishiya ai wajen ba ba Allah Allah amin ba Allah Allah amin amin Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum wa alaikum salam ya shiga gida Allah shi taimaki Sheikh Salawi. Ya ibada, Allah ya karba mana. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ai na ji ka da wannan kokari. Allah ya kuna kokari, Allah ya saka ku da kai. Allah ya sani. Wato, ni na sha gaya maka Sheikh Alkanawi, ina ce maka cewa da ɗarikan tijjaniya ni ban san irin ɗarikan tijjaniyan da ake yanzu ba. Ni ya kyautar sun cewa wallahi kakanninmu da suka yi wannan ɗarikan tijjaniya suka bar duniya mu mu gansu suna yin irin wa'annan abubuwan ba sai abin da ya fara gane cewa sai na gane cewa ba karamin sharri ba ne wannan ibn yasin ya ya kawo musu domin wallahi an rufe musu gaskiya ne aka babba su haka kawai sai suka ɗauka kawai a ai kawai zikiri ne kaza kaza kaza suke abin su aska sau kuma amma kaga mutanen nan ne yanzu irin su wannan yaron koza da kake gani to wallahi in ba tuba suke, yi wuta za su ci. a'a shek eh insha Allah za su tuba din kuma insha Allah mu ne musu fata alkhairi wannan yaron da kake gani makayyaci ne fa makayyacin yaro ne da kake gani shi fa kuma shek ka san wani abu ko da yake gaskiya ne ni na san ka amma masu sauraro amma masu sauraro ba su san ka ba kada su ga cewa ko baka kai ka ce masa yaro ba ni dai na san ka kuma ka wuce ma malamin sama a wai saboda a <laughs> kila saboda ba sa kallon fuskar oh, to eh ga kila ko kada su ce ai wani ne to gaskiya ne eh ni zan ce mishi yaro saboda saboda na san na girme shi ba karamin ma girma ba kuma kai abokin prob ne kun yi makaranta da prof Sun kai kuwa eh, wayan na kaban mun yi makaranta da shi kaga dan haka eh. shine to wai dan su san kowa yake yin magana kada su ce ai na zauna ana zagan musu shehu waye shehu shi eh, shi shi shi shi shi shi ko zan kozan shehu ka san su a ɗariƙa fa jahilai ma ko cin mutunci kika fito kika yi jahilci ko kika soki malaman sunna sai ya dace ke shehi ke to ni yanzu abin ni abin da ni abin da na lura da shi yanzu eh. abin da na lura da shi chef shine eh wato shehun nan nasu ya fi musu ma sabon annabi har ma da annabawa ma tunda za a zo a zauna a zagi matan annabi a zagi sabon annabi amma ba za mu ga suna fitowa suna kumfan baki ba sai idan an ce ga kuskuren shi

Assalamu alaikum, Malam Idris Ilyas Idris. Malam Idris Ilyas Idris kana da matsalar network. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. alaikum. Dan wa da muke magana. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Da muke magana. Tara tare da Idris Muhammad a nan birnin Cote d'Ivoire. To Malam Idris Muhammad muna jin ka. Almajiri dai. Ina lafiya da ku. Alhamdulillah lafiya kalau. To muna muku muna muku fata alheri. Allah ya taimaka. Amin muna amsawa. Allah ya saka lafiya. Allah ya samu dace. Mun gode. Assalamu alaikum. Abdul Abdullah. Na'am, dan wadawa muke magana. Ina yi mana. Ina wuni. Na ce wani ya aiki. Alhamdulillah, wa muke magana shi. Yusuf ne daga Yobe. Malam Yusuf daga Yobe muna jin ka Malam Yusuf. To, Malam, wuri fatan da Allah ganyaye amin malam yusuf sai dai na ga na katsa dana assalamu alaikum ga alhaji nan na ga yana kira assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah alal kanawi ya barka da zuwa ya gida barka yawa barka yau na ga ka je ka tabo maulana koza <laughs> eh Gata da hankalin maulana koza. Kaga, hmm. inda kaman yanzu kaga maganan da Dr. Ahmed ya fadi. Hmm. Ba wanda suke girmamawa irin shehu Ibrahim. Saboda ya fi musu, ya fi musu a taba manzon Allah, ya fi musu a taba kowa. Nan, ba taba shaka haka ɗaya ba. tafsirin shi ne aka doko ga ce ga bayanin da ya yi ku zo ku kari, ba fada ba ne amma yanzu maulana koza ya tada jijiyoyin wuyan shi duka ya zo yana fada yana fada da malam musa menene laifin malam musa karantawa ya yi ku zo ku yi bayani a'a ba haka ba ne an yi dama kun saba cewa ba karanta daidai ba ba yi fasara daidai ba <laughs> ku zo ku littafin ya karanta ya ba da shafi sai kai maka doko inda ya ba da shafin ka ce ba haka ba ne kaga sai mutane su gamsu tayu ba shi da littafin amma an doko kuma <laughs> na'am cewa ne tayu ba shi da littafin ne ya bai da littafi Ah. shi da bai da littafin shewunsu. gaskiya dai abu ba zai yi ba gaskiya ne abin da ya faru ne hmm. kaga da ya doko malam ya doko ya sa malam Musa na san zai zo ya yi bayanin abin da za yi don gashi an bashi shafi an bashi duk inda ya kamata a bashi sai ya ce to a koma da shi baya hmm. gashi nan shi kuskure kuskure ya yi kuskure abin to wane ne bai kuskure wurin karanta karatu Kowa na kuskure. Ka bar wannan kuskuren yi ma mutane bayani abinda shehu ya fadi ba haka ba ne. Shikenan an huta. Amma yanzu ka zo ka zo kana ta da jijiyan wuya wai wai eh, abin nan eh, attajiransu su zamna cikin shiri na me a tattara maka kudi kai me ga abin da suke son kai musu ba kai ya kai ba yanzu kana wa attajirai su shiri su tattara ma kuɗi ka je ina <laughs> wai idan an tattara wai a je a gidajen eh. rediyo wai a je a gidajen rediyo ni na ga wa akwai ƙanshin alamar so yake a san shi irin wato wai duk gidajen <laughs> rediyo ai kaza sai na fahimci wa akwai ƙanshin so yake yi a san shi <laughs> ai yanzu bai da bai da bukata yanzu nan intanet ga duniya ke ji in ka je gidan rediyo watakila state guda ne za ci wannan duniya ne ke ji yanzu haka ni american nake kuma ina nan ina sauraron duk rigiman da ake yin ga wasu na german wasu na ko ina duniya ana ji to ai ya ji ka cewa je gidan rediyo nan ka kyauta kai za ka sa datanka ya so ka kira wani ya kira a ta yi amma yanzu ka ce a ce tattara maka dukiya ka yi me inda ma za ka yi wani aiki Allah ka ce za ka gina masallaci ko za ka gina makaranta ka ce tattara dukiya amma yanzu an sa ka gaba kawai sai ka ce tattara maka dukiya inda ka yi aikin ma sai masu kudin su tattara dukiyan su baka don suna jin zafi zo ka kare shehu ka kasa kare shehu kana wa tattara ma dukiya wa zai tattara maka <laughs> eh Allah ne ya sauka amin ya amma <laughs> <laughs> Eh, eh amma ya ji cewa yake a tattara ba wai a eh. tattara masa ba wai a tattara wai a je a biya a gidan rediyo a sa wani gidan rediyo <laughs> yanzu yanzu wanda aka yi muke jin ga wani gidan rediyo aka kai wallahi ko gaskiya ne kuma an ɗauko an ba gidan rediyo gaskiya ne ah. Hai. Allah dai ya sauka. Amin amin ya Allah ya saka. Su dai kabiyan su dai a taba a taba Shehu Ibrahim. <laughs> To sai su san da za su yi su kare shi ke. To salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Allah ya saka da alkhairi ya. Allah ya saba dace. Assalamu alaikum. Dan uwa akwai wani wanda ya kira na ga Salamu alaikum Idris Ilyas Idris. Na'am. Na'am muna jin ka Idris Na'am ina gajiya. Alhamdulillah ya ayyuka. Amin amin alhamdulillah. Allah da farko dai Allah ta da alkhairi Allah kuma ya kara muku gobe wa Allah tabbatar da daga da zamu da duka akan suna na Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah alhamdulillah ya abubuwa uku zuwa hudu na farko a ban fara yin tafiya a ayyuka da ku amin amin alhamdulillah a ko da ya sani cewa abubuwan ko kuma usulubin da yake amfani da shi wallahi ba usulubi bane na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duka shine ya mana umarni da mu wata ainihin umarni da kyakkyawa mu yi hali da mu Kuna sannan kuma mu isar da yadda take ko da ko aya guda sun su duk da ne wasu shehu wai wani shehu ya so ya alama ake to a ƙarƙashin wannan duk wani duk wani hanya da za ka bi wajen ka nuna ma mutum hanya madaidaiciya to ka bi lobin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi amfani da shi kiran sunaye na banza da cin mutunci da yin wasu abubuwa wallahi wannan ba shi ne zai sa wai a fahimci gaskiyar mutum ba balma mutum mai hankali ba zai so ya yi mu'amala da wanda yake yin amfani da wannan hanya ba tunda Allah subhanahu wa ta'ala cewa ya kudu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wa jadilhum lati ahsan sai ya karkashin wannan ina kira ga koda ya ji tsoron Allah ya kyautata kalamansa waɗannan kalmomi da yake amfani da su ya sani cewa Allah ya yi da irin mai wannan hali inda yake cewa bisa misbul usuku ba'da iman wa ya lam yatub fa ulaika hum zalimuna sannan wannan abun bakin ciki abun takaici a matsayin shi na wanda yake da alaka da ilimi ya kyauta a ce yana girmama duk wani abu da yake da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya fara cikin suratul baqara wa man ya'mal sha'airallahi fa innaha la taqwal qulub to haka bari mu tsaya duk da malam kun bayyana karashin da ba san ne siyasi ba girmama duk wani abu da suke da alaƙa da sunan maza ta sallam to kamar girmama maza Allah ne kan abin da malam wuta ya tabbatar na sunna a tattare da shi da wani suna na daban ga wannan kamar rashin martaba ma'ana ainihin suna annabi ne sai ya ji sauran Allah wannan nasiha ce abu na farko kenan sai malam abu na biyu ana saurari na wannan eh amma sai dai mun ƙara ma ka faɗa abu na biyu shi kenan kawai saboda akwai wayan suna ta kira kuma ban sani ba akwai karatu da ɗan uwa ina jin awo yake kila ma ya eh, ah, su ɗan ɗarika sun kama tun daga kan shehunan koda, zuwa ga kan shi koda da ma biyarsu, sun saba yi wa halin suna inzari da wasu abubuwa waɗanda suke yin amfani su gafalar da gafalallun mabiyansu abubuwan da suke faɗa sun haɗa da su ce mana mu matsiya annabi ne su ce ana zagin waliyai ce kamar da ya faɗa ake mun jakkama Allah subhanahu ta'ala don Allah ina ne jakkama Allah alhalin Allah ta'ala shi da kansa ya faɗa abu mu ko muka faɗa kuma su kansu sun tabbatar da cewa musulmi ko kuma abin da muka yi itikadi game da siffofin Allah ta'ala shi ne manhaji na ahal hadisi kuma su ne shi ne manhaji na sabon maza su shi ne manhaji na tabi'ai ne mazaji na tabi'u na kamar su Anas bin Malik idan har yana kokarin ya mushrikantar da mu ahli sunna da mai kai itikadin cewa a bar sufofin Allah a yanda suke to yana so ya ce Anas bin Malik Allah ya masa rahama Allah ya masa yarda cewa shi ba mushriki ne domin ya yi itikadin cewa a bar ayoyi da suke bayani akan sufofin Allah akan yanda suke sannan a ji tsoron Allah waɗannan ilzami da suke wa ahli sunna to wallahi su sani za a je ranar tashi alkiyama gaban Allah ya mutu bulan saradar ranar da bakunan su ba za su iya yin bayani ba gaban jikinsu su ne za su bayyana abubuwan da suka yi mahalin sunna na kaje da shari da sauransu ma'ala Allah ya saka muku da alkhairi da malam Musa ina ganin malam Musa eh akwai wanda suka yi kira daga ƙarshe wanda gaskiya duk wanda bai kirawo daga farko na ga kiransa ba na tashi ya haƙuri insha Allah sai dai kuma Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam Malam Musa. Barka dai. Malam Kano barka ana cikin program ne? Wallahi alhamdulillah eh ana ciki. Eh to don ya ma fatan alkhairi. Yawa muna mu ma muna ma fatan. Insha Allah. Malam Musa. Insha Allah maganin da nake son yi eh, farko tukuna eh, bayanin da malamin malam kaki su yi wallahi malam kaki su yana taimakon mu da yawa a wannan yana kawo mana haske sosai muna ganewa Wala muna masa godiya kwarai da gaske na biyu kuma malamin da ya tashi dazu cewa ko kana tambayan gidan rajiyo wani gidan rajiyo kake tambaya ga ga ga social media duk duniya ana abin nan sai gidan radio abin ya kame kame ne kawai saboda an rasa gaskiya ta bayyana to ba yanda za a yi dai dole a faɗi waɗansu abu ana kama nan a kama nan a fito a ga mu mabiya gaskiya kawai kuma malam koza eh, kamar da malam kakisu ya ce ya birkice wallahi ya birkice ya kama gaskiya kawai ya kama sunan annabi shine kawai ya fi masa wallahi shi ne da abin da nake son fara wannan muku fata alheri malam alkanami da duk malamai mu gaba da Allah ya kare ku amin amin Allah ya saka na assalamu alaikum amin wallahi dan uwa ya hakuri assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am barka dai barka malam Muna lafiya? Alhamdulillah lafiya ƙalam. Ya ƙoƙari. Alhamdulillah kin kira shiri ne. Na'am. Sha ne kin kira? Eh, ina kira shiri ne, ba sani. Okay, ta. Eh, to ma Na'am. Malam. Eh, wato tambayar da nake da shi shine wato ni akwai ran da ake karawa a social media sai na ga wani dan bid'a ya rubuta yake sai yake eh, in ya auri mata ɗari biyar da gaske ne ina son shi na abinci ko mana a cikin abin nan nashin ɗin cikin littafin wa matan da ya aura a duniya ɗari biyar kuma a lokaci guda dole duk inda ya zaga a duniya yana da mata guda duk inda ya zaga a duniya da mata da gaske ne malam wannan nake so shi na to babu matsala insha Allah a taimaka mana kuma da addu'a to eh Allah ya amsa mana gaba ɗaya Allah ya yarda da mu Allah ya karba mana Allah ya biya muku duk bukatu amin ya rabbil alamin amin amin nagode amin duniya da lahira nagode sosai assalamu alaikum dan uwa akwai wani wanda wa alamar dan dariƙa ne shi kawai zan dauka shine na tashi shi kadai kuma yana kiransa yana wani kira akwai wani uwa wa dan dariƙa ne shi shi zan ɗauka kawai an tashi shi ne na na muna jin kai sai kashe na kusa da kai wa alaikum salam wa rahmatullah muna jin ka a da na barka da aula lafiya na aiki a karatu alhamdulillah To masha Allah muna sauraron program. To amma da Allah ina da tambaya ina fatan zan samu lokaci in yi tambayoyi kuma kuma yana so a haska mu. To babu matsala amma da Allah ka daure tambayar ta tsaya kan topic. Tsaya ma na ringa rubutawa. Eh ina jin ka. Insha Allah ba zan fita ba zan fita daga kan topic ba. tunda na ji ana magana a kan hakika hakika hakika ne ko eh amma yanda za a yi kana ji assalamu alaikum na'am na'am na'am to mu dai yanzu eh, kana ana maganin cewa eh, kana kawai talk da ka dauko ka an nuna cewa Shehu Ibrahim kamar yadda wanda ya gudu daga baya ya ce Shehu Ibrahim Eh, shiwo kafin da yana cewa shehu ibrahim mu lokacin da yanzu suna da ilimin shari'a amma shehu ibrahim ya zo koyar da su ilimin hakika sannan kuma ana cewa cikin jawayar ma'ani akwai hakika jiya wanda eh, eh, shahannan ɗin ya kuma da yanku shiwo tijjani ko ko cikin littafin shiwo ibrahim da ilimin yadda kuke magana kuke da nanta to ba mu ki da nanta ba ko wani abu wanda kun kace shi mun ga dai duk lokacin da duka muna bibiyan ku duk lokacin da wani daga cikin eh, yan ce jami'a ya zo ya kawo program ya ɗauko littafin ya karanta a aikace kuma sai ya nuna ma'ana ne yake nufi a nan shi ne idan aka ɗauko littafin ku aka karanta abin da aka karanta sai a ɗauko aikin malaman ku kuma sai a auna to yanzu abin da muke ci shi ne idan ka ɗauko littafi ka karanta ka nuna mana cewa hakika kaza shehu ibrahim ya yi hakika shehu ibrahim ya yi hakika kun san shehu ibrahim ne yana da almajirai Shehu Ibrahim Taimiyya yana da mabiya waɗanda suke na hakika sun zauna da shi a Najeriya akwai. To sai a ɗauko mana wani babban malami shehun ɗariƙa wanda ya yi nuni da wannan abin ko wanda ya aiki da wannan abin. Wanda malaman eh, kamar malaman sun shehu abu sakari a sami idan yana karatu zai karanta ma wani. sannan zai ɗauko aikin malaman ya nuna irin wannan aiki a cikin littafi. To mu yanzu ba mun ba kuma ba mun karyata ba idan ka karanta ka ɗauko aiki na wannan malaman waɗanda suke shi kan malamai da an yarda da su sai ka auna wannan hakikar ta cikin da da ɗaya cikin littafin shehu ram ko koyawa shehu ibrahim sannan faɗa almajiran ku sanayi ba su shehu ɗan alkalkal mu eh, kan waɗanda muna kuma muna ganin da abin da ake yi da mu taɓa ganin wanda ya zo yayi wani program ba a izala ya karanta hakikar ya ɗauko wani gagarumin shirin izala ko kuma na ɗan shirin izala yanzu ya ce ga shi ne duk da raga da ake kai sakar an tafi suna sannan tuɗin na an ce wa ne malamin shi a cikin ɗarika a wani zawon yake wa wata zawon ta rene shi to mu abin da muke to shi ne mu gani a aikace kamar yadda kowa ke gani a aikace kamar yadda mun gani kwanan nan abin da ake a social media da aka zo program lokacin da malamin sa ya ce zai sa a yanka an karanto cikin kajin inda malaman suka ce za a yanka kuma ga malamin sa ya aika cikin wanda kuna kaddara shi an gani inda malaman ku suke ta ɗauki bindiga a yi ko a yanka kuma an yi a aikace inda manyan malaman ku suke yin maganar cewa aikace a yanka to don haka shi duk mutumin da ka tsoro ne a gidan ku abin da ka tarda ina fatan ba dai eh, ba da yi magana don ciya mutunci ko wani alkanu yana kaddara ka gaskiya kai malami yana sauran program ɗin, amma abin da nake so kamar yadda suna suka kaddara malaman ku akan gashi a aikace dama abin da ka koya a shi da shi ake auna ka ga ka aikace gashi a littafin ka kuma ga ka aikata to mu ma a samu wasu ko akwai eh, shirɗaye Usman Bauchi yana rayu akwai Sharif Ibrahim Sale yana rayu akwai manya-manyan malamai waɗanda suna a waɗanda sun yayi da shehu ibrahim suna na duniya yanzu suna yi sun aikata da abin nan gaskiya ne ni zai tafi suna tsoro ne ko suna wani abu to ina so a ɗauko a dinga gafa muna so mu fahimce ku ne Ko wani ɓangaren biyu muna son mu fahimci inda gaskiya take ne zamu yi ba inda mutum ka zo ka ce yanda kake so shi eh, abin nan shi za ka faɗi kuma kamar yanda shehu mamuru ya magana ya ce a fito a zauna gaba da gaba a fito a zauna gaba da gaba da gaskiya take na miji a zauna gaba da gaba shi ne gaskiya malam alkalami a zauna gaba da gaba da kowa da kuɗi ba ko ba da wani talabijin ko a san mutum ba wannan ba shi bane in dai gaskiya ake nema tun da an nema a zauna in ne tsakani da Allah to a nema a zauna in ne tsakani da Allah a duba a ga al'amarin nan tun da gaskiya su da sai a nuna wa aikin ku duniya tana gani yanzu su suna nuna a aikace ku kuma a littafin ku gashi a littafin ku kuma shi kun aika cikin abin da ke cikin littafin assalamu alaikum ku da sai ne ku ce Allah iya iya ba mu ya wa alaikum salam wa rahmatullah eh da yake kaga saboda na kusa tashi kuma lokaci kuma na ga kana ta bayani to gwara saboda kada ya yi yawa gwara in baka amsa kana tsaye amma na ina yi manzo na amsa wato yi tambaya ta daya shine cewa mu muna wa ku yanzu ana ganin shewunan ku irin su she ɗayir bauchi su ne a ya kamata ga suna aikata irin wannan abu da kaza da kaza to suna aikata irin na'am yawa shine garan su ba annabi to amma da Allah kana ji ina so kai mun bayani wannan abu da zan karanto cikin littafin jawahirin rasa'i abin da yasa su ma ɓoyewa suke saboda shehu ibrahim ya ce kada a bayyana shi yasa kamar yadda dakta ya bayani wawaye da suke bayyana shehu ibrahim nan da yake cewa iyakun wa ifsha asirri da ghairi ahlihi fal wajibu katmul asrari wa izharu shari'ati nabi sallama me sirrin nan da shehu ibrahim ya sa abu dan yi mana bayanin sa dan mu fahimci abin to ai abin da nake so alƙalar yin yanzu ka gani abin da nake so in fahimci ba wai in yi bayani a kan karatu ko na kai ka karanto abin ka da kanka a ina nufin da ƙoyi zan maka gyara ko wani abu tun da ka karanto ka ce ƙoyi ya ciki sannan ko ka ce sanin nan da shehu ibrahim yake nufi wani irin shirin shehu wani irin shehu yake ci a ƙuri shin wai ka tabbatar da sirrin nan na haƙiƙan ne ce a ƙuri ka shiga wani ya ce sirrin ne Assalamu alaikum. Amma abin da muke so kun da kun da suna bayyana kamar da nake so suna aiki a shirin su kai da cikin cikin littafin su suna aiki. Dan uwa ka wani abubuwa za su goma. nan da za a ce ya aikata aikace shi ne kawai nake so. ya aikata aikata ba to sai a jira mutum da ko eh, kuka malamai. Assalamu alaikum. Kuna karantar da mu. Eh, Assalamu alaikum. laifin wata rayuwa ba a shafar ko wata rayuwa ba ya shafar wata rayuwa ko ba ka raka ba wa mutum abin da yake ba ka ga ya aikata maka ka ce dole kai tun da tsarin da ya aikata. Assalamu alaikum. Ban aikata ba ka ce dole na aikata don ka karanta. Kuna faɗa mana ma a yi kuna faɗa mana ta cewa littafin Allah shi da ya ba a makani. Yadda da ku ce wannan littafi an yi mai kaji tun da ba su aikata ba kada mu so kun da wannan. Assalamu alaikum. Dan uwa, kaga alaikum salam shi Kaga ka ce kana girmama ni. Ina ka tsaya ka tsaya. Ka yi bayani da yawa. Na shiru. Na tsaya na tsaya. Har ka ma fita daga tudu amma na kyale ka saboda ina so mu juna. Yanzu wannan sirrin. Tunda dai na ce ma me wannan sirrin. Ka ƙi kai bayani. Shehu ya ce me Yawa ai bayanin da ma shi ne na nace ma sirri Shehu Ibrahim ya ce ka a bayyana sirri. Menene? Ni dai ba san sirrin da Shehu Ibrahim yake nufi ba. Kila kai ka karanto sirrin da yake nufi ya kika ne ka zauna ka gane zuciyarsa. To a ne shi ne ban sani ba. yawa in ka ce hakikan ne shi sai ibrahim din ne kan zauna da shi ya ce hakikan ne sai na wannan hakika ne kuma hakikan da ya yake nufi ta kuma Allah assalamu alaikum ya faɗi kun ce shi ya rubuta kun ce shehu ibrahim shi ya rubuta risala ko eh. yawwa kuna faɗi shehu ibrahim shi ya rubuta wasiƙa wacce ake ce mata mema yaya sunanta faɗi saboda kowa ya tabbata ta ku ce. eh ko risalatul yi a yanzu ina jin gaba ne ina jin ka ni kuma zan je ka ai zan ina jin da ne tun da kana karatu akan shi Ibrahim yana yana cewa kuma kana tafsirin ne da shirin shi ne hakikan ta kai Allah tsaya ka tsaya mana ko ya kai ne kan shi Ibrahim na ka tsaya mana cikin risalatul muntakim Shehu Ibrahim ta wada'u an kuma tajahura bi kalami ahalil haƙa'i shi wannan da yake cewa bi kalami ahalil haƙa'i yake cewa wada'u an kuma tajahura ka fahimta da kyau abin da yake cewa to wannan sirrin dai shi shi ne wancan abin da yake cewa a ɓoye kuma sannan da ɗan uwa wallahi na zata kai mm-hmm. tsaya in ƙarasa da dana da ta za ka yi dana da sa za yi jara'a da na ce gashi shehu ibrahim ya ce ai inna ni anallahu allah ne ya yi magana a harshen bishiya da haka tunda allah ya yi magana a harshen bishiya yana da iko ya yi magana a harshe na ɗan adam ya ce tauhidi tsantsa shi ne bawa ya ce ba kowa sai allah na zata a kansa za ka yi bayani sai na ji ka koma can wani waje ko baka ji abin da na karanto ne ko eh, a eh, kan eh, sosai na ji a kan cikin abin da kuka tattauna na yi wai ni wallahi a kan ah, da kan ka yadda ka san wallahi na kan barata ina da karatun ka amma kaya ne duk abin da zan saurara a karatun ka ni abin da ka faɗi gani shi ne muke ɗauka kuma ya kuke karatun da yan uwa ku bar shi ina ganin ba zai so a fahimci juna ba eh, ba zai tsaya ba eh, ba zai tsaya ba kaga duk yayi bayani wato da ya tsaya har sai na kai gurin da yace mu ana ɗabbakawa a littattafan mu da sai ka karanto a wajen to ba kwa tsayawa a yi bayani na fahimta malaman ku su zagi ku zagi amma in aka zo ana bayani hatta tattauna da ake ca a fito ni yanzu na fito shi ya fito tana maganar zama zama zama a zauna ko zagani wallahi in cewa kai mu yi gaba da gaba gaba da gaba kaga a gane nake wallahi sai na tawo a gobe goben nan wallahi in ka isa ka amsa gaba da gaba kuma wallahi ko za tattaunawa da kai wallahi ba zan zo da littafi ɗaya ba wallahi ba zan zo da littafi ɗaya ba kuma cikin littattafan malaman naka zan ma kace kace ko kola yanzu da nake karanto masa babu littafin a hannuna zancen shehu ibrahim din ba littafin a hannuna wallahi ko zabu zan zo da littafi ba kuma sai nema kata kata wallahi shi sa na zancen zama kuna guduwa sannan kuna koma gefe kuna iyo kai kuma wannan kolan to da mun tafi kaga yayi surutun sa tambaya ɗaya ne masa dan ba mu ga su shehi ɗayir bauchi suna bayyanawa ba ko su Sheikh Sharif Sale daman ai wawa ne yake bayyana kowa Allah din saboda shehu Ibrahim ya ce iyakun wa ifsha asirri ku daina yada sirri da dariƙa ba kowa kuke bawa ba shi yasa asirin ku bai tonu ba amma yanzu samari waɗanda ba su da cikakken hankali sai ku ba su a sa su a tarbiyya su shiga bayan sun fito su ringa bayyana sirrin da aka ce da shehu Ibrahim ya ce a ɓoye shi yasa ba wai dalili bane wannan da aka gashi cikin littattafan ku kuma haka yake yasa wato da ka tsaya za mu fahimta matun da na ɗauke ka azummar kai ɗan ɗariƙa ne na ƙarshe sai kuma ya zamanto tambaya ɗin ne ma dukkar kirkice me sirrin da shehu ibrahim yake taɓo kawai shine fa amsa kaza ne sirrin kai ba ɗan ɗariƙa ba ne kai baka san sirrin ba kaga kana cewa kana kaddara rana. amma kuma baka tsayawa mu tattauna ni zan so mu tattauna da kai shi yasa ka fita daga topic amma na kyale ka Allah maɗaukacin sarki ya sa mu dace in masu ganewa ne ko Allah ya sa ku gane kuma ba kwa ganewa Allah ya ganar da al'umma ko Allah ya ku a ciki assalamu alaikum sa ku yi haƙuri da Allah ba sa